اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعل القرآن العظيم شافعا لنا عندك يوم القيامة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 أيها الإخوة المسلمون والمسلمات أحييكم بتحية الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعد فاجل بين ويندي يعد ويندي كوت وين نام سمرة كوت وين نام دين كوت وين نام هندم كوت وين نام تياب جنوب نمبا دائرة توبو كوت وين نام تا أكيد القرآن ayi vẽenem ne tõnd dũnika tɩ tõ men nam ne alqur'ana ko to men nam de alqur'ana yi ton men nam yɩ ngi ak yom dare ko to men nam de alqur'ana yi sababo ti pa men nam alqur'ana ya men nam alsẽna sẽn ak yom dare ko to men nam ka pʋʋsda ti dg nabiyama ya ta ju soaba muhammad sallallahu alaihi wasallam ينه زكريم يعني نعم لا صحاب سي بني دو ني تم فو بام با فو سوم مان راي حل نا تو تو قال شي اور دار ابو تو قالو اور فو ني ني ني دم بي سا سالم ني لي لام لا قبل لام فو سي كنت وين نام بات لا الله يلوه دو وين نعم با بركه الا وكل بي رمضان رمضان دار ايوا تي إيه، ار دار إيه، تي نان دي سيرتابا ان كارم تفسيرا kot wẽnnaam tɩ wẽnna kõt fãa kaa yel sõmdɛ la wẽnna nafdɔ ne sẽn na n wʋm bũmb ninga rɩlla zaame wẽnnaam sõngda poore yaa suratu ali imran tʋg n la d sẽn be wã tɩ karem n aya pisi zĩigi la sẽn karem n tek zaamẽ wã rɩlla rũndã wã wẽnnaam sakd poore tɩ na aya kɔbga da pisi la ye aya kɔbga la pisi la wai kin aya kɔbga la pisi la wai pisi la ye kin pisi la wai insha Allah alila nabiga Sheikh usman Milawo bam na ka na aya namba fi yawan wasina tafsir fa ya tafaddal mashkura أعوذ بالله من الشيطان rajim wa غدوت من أهل gom la wẽnnaam kẽer ka wã yẽ loogr poor yaa wẽnnaam na goma badr badr wala nasarakum bi wa antum azilla wala wa la gom badr la tawakid pa tẽ a yiibã goam pʋgẽ mosã yaa sẽn dat n kõ vẽenem ne gom bãmba wã wala ʋgr zabrã yelle a ne badr zabrã yelle a waangã zĩ-kãngã yãmb mim tɩ zaamẽ wã yãmb sã n ges aya nambã goma bõe wẽnnaam gom n winga lislaamba ne neb sẽn pa b lislaamba bãmb tʋmd n taara sẽn segd n yɩ to-to wẽnnaam leb n wing lislaamba yaa tɩ b la sakɛ n dɩk neb sẽn pa lislaamba n pẽneg b mensɛ tɩ b wa mi bãmb sekre namba ye bala b sã n maag lislaamba sekre namba a na n yɩ wẽnga a na n yɩ wẽng ne dĩinã a na n leb n yɩ wẽng ne lislaamba mensɛ bɩ tɩ wẽnnaam kell n wilgi tɩ bada lislaam pa tõe n wa nonga kɩfr nambã ne sabab nam sãnda yĩnga wa rogem sababo eh, maa wala yella to sabab yĩnga la na n tʋg likame tɩ kɩfr namba bãmb pa nong lislaamba dĩinã sẽn pa yel wã yĩnga bãmb pa nong lislaamba ye wẽnnaam neb wing yaa tɩ kɩf n namba yaa neba tɩ b sã n wa be ne lees daambã la b sẽn wat ne gom noodo la b sã n lak toore la b sẽn vẽegd b beemã b vẽegda b beemã ne lislaamba n sãamd b sũyã ne lislaambã yɛla sẽn manegda bata lislaamba yel-sõng sã n paam lislaamba bãmb sũyã kãbdame bãmb sũyã sãamdame la musib sã n paam lislaambã rɩ noom bãmba tɩ b kɩdemdẽ la b laade tɩ wẽnnaam yaool mosã yeel mosã la lislaambã sã n kell n man sugri la sãamb sũ ye la b kell sak man sugri de dee toogo wẽnnaam dĩinã pʋgẽ la b zoe wẽnde wẽnnaam dĩinã pʋgẽ kɩf n namba namsga pa na n tab kɔa kɩf n namba pa na n tõog n namsba tɩ b dĩinã wa sa ye tɩ b namba pa na n namsba tɩ b wa tɩdg b dĩinã ye la yaa b sẽn na n maan suuri la b zoe wẽnde fo yella gom-kãensã mosã yaa gom-kãensã sɩdgrɛ gom-kãens goamã sẽn gom tɩ looga yaa yẽ sɩdgd mosã la wẽnnaam sẽn wani n wa ne kɩsa namba kisa wa ni ya yẽ hin yi ni ye ba ni tɩ f namba soka ya wal jihad wa ko tɩ nan da n sɩdgɛ goam nin sẽn gom tɩ loogã tɩ nan da n sɩdg rɩlla bad zaba yiba mo ha zabra ani badal zabra ya zaba yiba hon pawon taba bad ayen wa wen nam son ali lamba la ayen wa me a di lamba isuyam ko baget bi la fa ya bon ya da man akalum la wen so ya rahwa tan pawra ko baget bi mutiyatu mu diga mo ha ajilla kifal namba o biya bi ibn lihlamda o biya bi ibn lihlamba mense la lihlamba manda wana on ton on tidare tɩ kɩf namba la tõogba a pip y yaa sugri lislaam sã n maan sugri a dĩinã pʋgẽ n gada a dĩinã n la sak n bas dĩinã pʋa ba tɩ kɩf namba wa n namsda baa tɩ b namsda pa woto bɩ la b sãbgda la b yaanda la b mõnkda ne rẽ fãa ada ala basa dĩinã ye la yaa sugr la wa la fo sẽn na n maan sugri la fo tõe n ga dĩinã baa neb namsd fo baa neb tʋʋd fo baa neb pãbd fo baa b suy fo roogo fo maan fo bũmb ning fãa hal n tʋg n tɔb n na n kʋ fo rõnda fãa fo tõe n maana sugri dĩinã yĩnga leb ya wẽn zoɛɛga bad adbɩ sã n zoe wẽnde ya fo sẽn na n mi wẽnde wa ya fo sẽn na n mi wẽnde la fo yemb wẽnde la fo tõe n zoe wẽnnaam zoes hakɩɩka ned me sã n zoe wẽnnaam zeez hakɩɩka ya wa wẽnd yeel alqurana pʋgẽ wã wa man yataki llaha yajal lahu mahraja ned sã n zoe wẽnde wẽnnaam kõ la yiib zĩiga ya wa n kɩt mosã tɩ ninsaal ned sã n yaa lislaama bũmb ka be a sẽn tõe n sõng ne menga sã n pa sugra la wẽn zoya yã wã bala dĩinã tɩɩm suguri la wen zo ya wa ya ala hal fa ko yi suguri soba da fi wen zo ta wen nam san sake ko pam da ba ne re ko yi man da ne da fa an fo san ko wen zo ya mo ha ma ta fo ko nga suguri mo ha wa ka ta le na san da da wen na ko fa gilli suguri e wen na kiti fa yi wen zo ta ba ya wan kiti mo ha to wen nam wani kisa yi ba ni ya zaba yi ba yi ni la ma ni kiti na masoka nan tin ya ni ma mo ha to ban ti la ya woto bam san ge zaba yi ba sãn su osd zabra la ges badr zabra la y bãngra wãnkat pʋgã la wẽnnaam bi ni lamba le bi ya wãnkat pʋgã la wẽnnaam tõe n bag lislaamba tɩ bɛɛbã tõogba ba get ba bad zaba yiba sɩd yaa waazu ya yi bu ni ton tõnd lamba ni ya wãnkat ning fãa tɩ tõnd segd de ka yel bãmba ba yibã n maan ni ne wen tɩ wẽnnaam ra zaba yiba yelle aya la pʋgẽ mosã yi la me وإذ غدوت من أهلك للا وإذ من واو هنا الواو هنا للاستئناف من قبل تيا قوم السنغر فدا قوم نسن قوم تلوغا أيا وقوم هنسا وين نام نسنغر قوم دا قوم دا توياها سنيا قوم فعل للا واو وإذ غدوت الواو هنا للاستئناف يا واو هنا نسن قوم دا توياها la amma izwa izmo ha ni wa yel han lo pinda tabla ti fo tiya wa iz gadauta n kɩt ma tɩ b yãkda maana wazkur id gadawta tẽegɛ wãnkat ninga fo sẽn wa n yik yiiboogo fo sẽn wa n yi yiiboogo idan gadawta wa mosã yaa ned sẽn na n yik yiiboogo n yi eh, eh, a zakẽ la الغدو والرواح وإن قمت الغدو يفوه أن صليبه ونجي وأما رواح مها يفوه أن يزابه سيدنا تيوانا غدا يغدو بمعنى خرج صباحا نلسان ولا أيي أيي زكي بوغو بيتم غدا يغدو أما سان يزابه ويتم راح يروحه راها بمعنى خرج مساء نعم لقوم وينم هو إذ غدوت وتمه وينم نبي أما صلى الله عليه وسلم يا يلا وينهم قمنا وينم يل نبي أما مها تتير بمعنى وذكر إذ غدوت تير وانكت لنا ما دار لنا فو نبي أما من أهلك فزاك رمبي fo yi yibo ko fo eh, zak rẽmbe bad nabiyam da zak soaba alayhi salatu a tara pagba donc la eh, a yiya a zakẽ wã wilgame t'a yiya ne nengẽ ne wẽnnaam tɩ min ahdika zikãngã mosã yaa tẽegr mosã tɩ wẽnnaam sagn nabiyaamã mohamad sal la sallam t'a tẽegɛ wãnkat ning yẽ sẽn wa n yi a zakẽ wã a yiya a zak rẽmb nengẽ ne yiboogo na n maan bõe tɩ ba wi olmu'minin yiiba sabab la ayiya zakwa ni bogo to bawbi ul mu'minin on kont mu'min nan bazinsi min bawwa mulla la nan bon ko te bawwa bawwa ya ko nan yak zinga on kon ko san yak zinga kon ba ne da bin bawwa ahu bawwa ahu makana anya ka zinga kon ane ne da anya ka zinga kon za ala na ya wala min hiya alquran ko wa id bawwa'na li ibrahima makana bayt wẽnnaam yãka mak roogã zĩiga n wĩnga ibrahim naam ka wa me yaa woto tubawi olmuminin tɩ nabiyaam sal la alih wa sallam nabiyaam yi a zakẽ wã yi boogo munigd mumin namba zĩisi ned fãa ne zĩiga Ni mosã eh, la zabra pʋa ni mosã la jihaade wã bala jihaade wã zabra sã n na zabɛ zabra pa zabr ne zugu bal wala bala yaa minim ya minim yelle yaa tɛknik n be zabra pʋgẽ pʋa dɩ la yaa klasema b klaasda ned fãa ne zĩiga ba neba me b'a paa ye neba minimã paa ye neb sãn da yaa neb sẽn da wed moos rẽmba sãn sanda me yaa kẽndam na wã pa get bɩ yela wed moosã rem tara zĩiga na wã rem tara zĩiga ne sãn da tara kana, ne sãn da tara ya yaa sanda ya kam da yaa da rẽmba yela kãmda rem tara zĩiga kãna sosa tara zĩiga da rem me tara man yaa da pon kwa ni pʋgẽ kɔa wani to na, to yet ul tubawi ko na biya sala la salma fo da mumin namba maqaida zĩndig zĩisi ma maqaida wa mosã ina zĩndiga zĩiga aywa sẽn ya wala da zamana Eh, wala vɩɩmã sãn wat ne yel paal paala koa se ne rũndã se tɩ maqaid se wala arab bõnd bõe eh, wala rũndã laadb nam koa ma wala madrasa karen-biisi b se tɩ maqaid bãmb taasem tɩ a taab l bã taab l bã la bõn tɩ maqaid bare en yin bil da zamana ne bazin yanzu kwa o ba get bi da ma qaida kawa gom da men mana la bin kwa pe tabal bawe ya zindik zin fa ya ma qaid wani san zin zin ga ha da ma qaid o ba ne bi gom da men nganyi ga la bin da kwa ya wuto fo hon zin zin ga fa huwa ma qaaduka fo zin ga ba get bi donc illa mun nam ni kawa si wẽnnaam nabiyam sa sallam nabiyam wa zabrã zĩigẽ n zĩnigd ned fãa ne n zĩiga yẽla wẽnd sẽn yet wãna tubawi lmuminina maqaida fo na n wilga ned fãa ne n zĩiga zag la fo yaaska zag la fo na n zĩndaka zag la fo na n yaasaka ya woto la nabiyam da maan pʋa la nabiyamã menga n da belsd zabra nabiyama menga da wuni ne fani ziga to wuni da mu hatiya yi da general da kwa ne nabiyam da sabra general ko ba gitbi ne wuni ne fani ziga ne fa han nan man bum ni ga nabiyam kala har kwa sallallahu alaihi wasallam mu da wato wuni da mu ha ne nabiyam da ya boy qa'id al ma'raka ne da ya sabra tawassura yẽnda ya zabra taoor soaba bad yẽnda nabiyaamã salla alai wasalam yẽ neb ya nebã fãa limaam wakat kãnga yella sã n wa yaa zabr me yaa yẽnd ya ma. donc yẽ pa eh, limam pʋʋsgẽ <laughs> wã limam bãngd wã sã wa tʋg neb sʋʋsẽ wã bee ne pʋʋsẽ mosã yella pa wote yẽla limam tʋʋma wãnkata wala dĩinã tʋʋma pʋʋsg yẽla limam bãngd wã yẽla limam sã eh, n le wa wɩɩng yaa yẽla ket ya limam sã n le wa zabd me yaa yẽ ya limam zabd wã yaa la yella sɩd yaa woto pa wala rũndã mo yẽmba kõ bãmba be poore sã n wa tʋg wɩɩng b dɩk neb n ning taoorɛ la bãmb be poore na donc billa nabi am sallallahu alaihi wasallam yinda limam zabal wa yinda lima san de biya honno mo wa ya ha yinda lima don yinda ya wuto di mo han kite nabi am da jini ne ba zabal da zini to wanda mi tawana bawwi ul mu'minina maqaida lil qital idan lil qital bayan li sababi tabawwu bula am hin jini ne ba ya ne fa ya ned fãa ya fo yaaska ya yaaska ya bon yinga lil qital ya zab yinga ya sẽn na n zabe ne kɩf n namba bõ yella kɩtaala mosã bõmb kãngã sã n wʋm yem tɩ yaa zabrɛ zabrɛ me pa tõe n zab tɩ pa kota yiibe n kɩtɩ lel ko ya yi bi zabrɛ ya ning la n ba ne kɩf n namba yi sabab yĩnga aywa la wẽnnaam sẽn wa gom-kãngã wa idan yella zĩ-kãngã mosã e, wẽnd sẽn yeel woto yaa kɩbar la ya yel sẽn maan tɩ loogre tɩ wẽnnaam yel nabiyaam t'a tẽega ta tẽeg yel-kãngã bad yel-kãngã mosã sɩdgda wẽnd sẽn yeela wẽnnaam yeelame ad yãmb sã n maan sugri la yãmb zoe wẽnde wẽnnaam na sõng yãmba tɩ kɩ sẽn na n baa rab wẽngã la tõog yãmb ye la ye na n maan sugri la y zoe wẽnnaam y sã n pa maan sugrime la y pa zoe wẽnnaame wẽnnaam tõe me batɩ sẽn na ba tõog yãmba pa get bɩ leb n yaa wotame yaa yel-sõng sã n paam yãmba la sẽn kãbd kɩ sẽn sũyã la musib la yelweng sã n paam yãmba noomã tɩ f n namba wãnda fa na n wa kɩsa wã pʋgẽ rɩkɩtã mosã eh, tɩ wẽnd sẽn yel ka tɩ nabiyaamã kẽege wãnkat ning yẽ sẽn yi a zakẽ wã yiboogo n zĩnigd mumin namba ni fa ne a zĩiga tɩ yaa zabr yĩnga yẽ yaa mo ha ni yaa zab-bʋgɔ d sã tafsir kẽng tabsɩɩr nambẽ wã d na n mikame tɩ tabsɩɩrã bãngdbã wʋsga tu wala jumhur جمهور المفسرين تفسير بان دبا وسرا فا زم ستابا توين غوم كوا يا اوه زابرا يا اوه زابرا يل وين نام غوم كوا يعني ممكن ابن كثير منا رحمه الله ايت وانا المراد بهذه الوقعه يوم احد عند الجمهور توين هم غوم كوا واذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال توين هم غوم كوا تيا اوه زابرا ya ko zabra yelle la mun hin yele wato wani kitab tafsir ban da ban da lufin da wa ibn abbas ani al hasan al basri aqatada as-sudai ban ba fajili gomdi ya wato ya ko zabra yelle la mun hin gomdi kawa da ko isa tabun wa yi wala al hasan al basri ne ne tiya ghazwatul ahzab ghazwatul ahzab ni da khandaka khandaka zabra kwa la gom-kãngã bãngdba pa sak gom-kãngã ye wen ta hasan basri koɛɛg ning sẽn wa t'a yim tiya kaso gasɔt ahzaba ni ya ko sẽn pa manega dɩkɩ tɩ ibn kasir mengã wa ne koy-kãngã n yetɩ wãna te wa ha wa huwa qalibun la yuawalu alayhi tɩ ko ikanga la yã pa tikr koa ni la tog n dɩk yã wã dat n maan tabsiri ne yaa koɛɛg sẽn pa manega idan rɩla koɛɛg sẽn manega mosã yaa osd zabrã yelle la wẽnnaam sẽn gomd ka wa na idan idan sam ni kam tɩ ya osd zabra yaa yella osd zabrã a yɩɩ nabiyaamã hijra yʋʋmã tãab yĩnga nabiyaamã hijra yʋʋmã tãab yĩnga la osd zabra yɩa a leb n yɩ tiw ning sẽn boon tɩ shawaal shawaala tiw e pʋgẽ la osd zabra sẽn yɩɩ wã donc yella yaa woto rela ya nabiyaamã hijra yʋʋmã tãab wãnkate leb ya shawaala tiw e ya kikãngã pʋgẽ la zabrã na n zabra pa get bɩ la mikame tɩ daal ning me zabrã sẽn na n sɩng daal ninga wẽnnaam yetɩ wa id gadawta fo fõn na n yik yiboogo yif zakã rẽmb nengẽ aywa bee bãngd b sẽn yeende tɩ yaa alzũmdaare tɩ yaa alzũmdaare la nabiyaam sẽn yi a zakẽ wã aywa na n tog n kelaas nebã zabrã zĩige pa woto bɩ tɩ sãn dame yeele tɩ pa alzũmdaare tɩ yaa samidi daare yaa samidi daare rɩ la koesa wa n yiib woto la sẽn yelb tɩ yaa alzũmdaarã Eh, azum da la fami ti azum puso mbe azum da ne billa ya puso ga lor pori dan nabi yam yaw yi la sambi kam ta ya woto eh, na yi gomna na yi iska min gam ti jidi bin nan wabe ba da koyar ta gadauta gadauta la min la rab nam gom pori ya fo nan yi kibo da azum lor pori fa ne ya kibo a zum logol koole pa ne ya yiboore ya yin kit moha ti bet ka daw tawa kawa sam bi kam ti a zuma dare illa ka daw tawa mana ya ayi mun bal kwa pa ne get wan kata ye zem ti ya yiboore ya zabre al muhim net san yibale o tan mi ti ka daw ta tan yele wata dal binda pour mi sakadam ti bet ka daw ta ta yi mun kwa sakadam na la amma mana wa yin menga ya po na yi yiboore da bet ka da ka da na kita moha ti koyang yin wonde ya kon tõnd n yɩla yaa samiri la a zuma daarã a zuma daarã yɩɩ seglgo a zuma daarã yɩɩ seglgo bada wilgame tɩ yaa ad zuma daare la nabiyaam seglẽ yã tɩ b zabra yiibu la ãn maas n na n tog n klaag nebã yaa samiri daare samiri daare la yi madin tẽngã pʋgẽ na n kẽng zabra zĩig na la mika mosã tɩ tɩ tao tɩ b pa eh kam ti zabra menga ohod zabra menga eh. a sababa ya ba ohod zabra sababa ya bazin zabra ba da bazin dangi wa goma hanna wa bazin bazin zabra me gom na wa ni zugu bazin zabra dangi la bazin zabra ayi musib ni fin namba bazin zabra yi musib ni fin namba ba da lihlam ba tonga kifin namba halon ko ne ba tan ni tisho ko kifin namba pʋgẽ la b leb yõg yembse n yaa kifin namba neb sẽn zoe tɩ ne pisio poe b koog ne pisio poe la b ne pisio poe waba get bɩ tɩ wa yembs pʋa esclave namba sẽn yaa zabra sabab yĩng pʋa get bɩ ma la a yɩɩ mosɩɩb n kõ kifin namba tɩ yella menga b ra pa tagsd yã wã tõe n yɩ da ye kifin namba ra pa tagsdɛ ti wo to ya tõe n yɩ la wẽnnaam sõnga lislaambã tɩ b tõog kɩf n namba rɩkɩta mosã tɩ zabra sẽn wa n sao mosã tɩ kɩf nam nins n paam b kõsa rẽmba bãmb zoeeme wɛ bãmb zoeeme lebg n kẽng maka bare mak la b yi wa na n wa zabd wẽnnaam nabiyaam sa sallam pa get bɩ la yella sẽn yɩ woto mosã kɩf namba sẽn lebg n kẽng maka b pa tõe n gũs la y la yɩ b yeelame t'a mohamad pa na n maan tõnd woto tɩ tõnd tʋg n gae ned pagmã n tõe n bũmb yaa laɩla ye la tõnd pa rape y la tõnd pa burkĩmbe tɩ b sɩd tɩ bãmb pa na n gũs la y la bãmba lebg n tʋg n wilg nabiyaam ka bãng ka le bãmb pa ila uhud zabra moha ya kifi na bahal lebon ken tu sunya yipka te mi ba moha to nya ta moha bade mi kam tiya azek sabab nyinga la bad zabra hanan yiwa la azzat ninga wẽnnaam nabiyaam sẽn da yi alayhi salatu wasalam n da rat n yik a zɛka n deegã wẽnnaam bʋmd a zɛka kõsame bas yaa kɩf n namba sẽn da yãk bʋ bõe n yãk bɩ convention nam group bɩ convention nam group la b yãk yã tɩ b kẽng saam n tʋg n tole n lebg ne ligda n wat n kɔa pa woto bɩ nabiyaam dat n yɛkba n deege bala nabiyaam ne sahabsa sẽn na n yi maka wala kɩf namba yeesa b a zɛgsã pa get pa de hijira wa la biya mun nan yi maka a pa dik mun ne wa le bi sahab sa wusu fa gilli abu na man hijira wa o pa ten dik li azete ko ya pi soba ko ya wala la soba ko ya dik soba o ten dik ko wanda bi ko ba na ma yo dan dik ma illa makre ba no akifin makre ba dik lilla ba azete hijira wa sababi yinga bot nabiyam yele alayhi salatu illa namba namba sin tole ne bi ndeb de maka inna yi men yekba ndir azeka bade de bam kon azeka han pa maka yi nan de yam la wen nambu me de pa ma mon français de la papa ma tɩ a wa n tʋg n ta maka mosã mak rẽmbã yeelame tõnd na n zab t'a woto aywa yi mak yi wa madina dikita mosã tɩ yaa yɛɛne wingame tɩ ya ohd ohd me yaa tãnga yaa tãng sẽn be madin kɩren koa bada wakat kãnga tɩ tãng a ka be tẽngã pʋgẽ ye eh, bada wala rũndã rũndã neb nins sẽn me n lebd b maka togd n kẽngd madiinã na n tog maan ziyaara b togd n kaaga ohd tãngã ohd bɩ la rũndã rũndã wã tãngã yaa a be tẽngã pʋgẽ pagit bi la sai nabi am wan katun wan sallallahu alaihi wasallam tanga da bai la bi hal kiringa patenga pun dah rabi bare madin tengah da ya ne Tengah da bilku la tanga da bi hal kiringa ila kif na ba yi maka bo wa me in ko tanga sigi bo wa ko tanga sigi bini. Tiba ba me sigi moha. Entah tagsd bãmb me sẽn na n maana soaba na n wa kẽema dĩin tẽngã pʋgẽ n zab ne nabiyaam ne sahabsa bɩ b b na n kell n paa tãngã zĩigẽ wã tiki bada wa nabiyaam ne sallallahu alaihi wasallam tiki fina fẽnama zoee me yi mak n wa ta ohd zĩigẽ wã kɩbara sẽn wa wa mosã lebga yell wa bad yaa tãp la sẽn wa wã nabiyaam me sa sallam a zuma daarã mosã a zuma daarã nabiyaam sẽn e, pʋʋs a zuma n sa wã yaa kũumda ned n da maan kanga to kãnga wani kuma to pus kuma on pus kuma sawa pʋʋs kũumã n sa wã aywa nabiyaam yãka neb tɩ b na n tog n la na n zĩnd ne sahab sãmo fãa tɩ b na n saa war taaba n ges bãmba sẽn na n maana soaba yalla b na n kell n paa tẽngã pʋgẽ tɩ kɩfenãmbã wa mik bãmba tɩ b zab ne taab bɩ bb na n yiim n tog n boog kɩfen-nãmbã osg yi wã tɩ b zabrã yɩ beene donc yaa saawar yelle wãnda leb n yaa bũmb ning sẽn wingdi saawar n maaneg dĩinã pʋgẽ tɩ yel sã n wa loe lislaamba soka tɩ yaa lislaamba fãa zu-loɛɛga t'a wa ma dɛmba sõm n maana poorẽ dẽmba saawar tɩ b lagem taab noorã ye n zems taaba bad yel sã n wa dĩinã pʋga a yaa zãma wã fãa yelle yãmb sã n maan shawar mosã la yãmb noorã tõe n yɩa ye tɩ tʋʋmdã sã n na n tʋm wẽn-sakr poore bɩ a yɩ ne manegd pʋa la shawar sã n pa maane yãmb wa tɩ n yi tʋʋmã zĩigi n yir taaba tawar sã n pa maane fa ba get ye dɩ mosã kɩ tɩ nabiyaam na n maan shawarɛ sala sãlma ne a poor n dɛmba d na n maana wãna a yaa tɩ f namba waame b sigat osd tãngã zĩigi tõnd be tẽngã pʋgẽ ka d na n kell n paa tẽngã pʋgẽ tɩ b wa dɩ bɩ eh, na n yiim n tʋg n boogba n tʋg n zab nebã gomda yaa woto yla nabiyaamã sẽn sʋk woto wã mosã ned n zĩndi nabiyaamã zãma wã pʋgẽ la a rapa lislaam ye la a kẽe lislaamda a yɩɩngã kɔa a yɩɩngã yẽ me naaga lislaamda la a pʋgẽ wã a pa lislaam ye a yaa munafɩɩka yẽ me da munafiq sã taood soaba pa woto bɩ wankat kãnga tɩ bõn tɩ abdullah ibn ubay ibn salul yãmb ayura yi yiime wɛ Ba gaf nãmbã pʋgẽ ne sã n kpat nẽ bad a yʋʋra wata abdullah ibn ubay ibn salul pa woto bɩ yẽ me tara a Ba wɛ bad yẽ ya munafiika yaa munafiq sẽn sẽn ya wa yẽ taabã ba me rũngã yẽnda pa get bɩ n get yẽ koa tɩ yẽ la b taood soaba pa get bɩ shawara sẽn na n maana bãmb me la zĩig bɩ n naag shawara pʋgẽ pa ne be wa dilla abdullah bin ubay ni ye na nabiyam sallallahu alaihi wasallam ti se yi yam ta so nabiyam na yi nabiyam kelim pa madin tenga pon ti ba de bam ya madina demba bam ya madina demba bam bam mi madina ti ba de bam ba han singin be be fa ti be pa kelim madina yi tɩ bɛ pa kẽed ka n yie bɛ sã n kẽ ka fãa a paamda yelle bɩ nabiyaam kell n pa ma dẽn tẽngã pʋgẽ la yi la yie yẽ yam tagsg la woto Eh, nabiyam kelg yẽ me goaba woto mo ha sahab pʋgẽ me yaa nebã taab n yeel nabiyaamã sa salm a sẽn ne tõnd yam tagsg yẽ yi bd bãmba yãmbã yaa ãn namba yãmb la bõndo badr zabrã sahab sãnda pa paam n kẽng badr zabre bada badr zabrã nabiyam sẽn na kẽng badrã a pa kẽng tɩ yaa zabre ãã ne kɩta mosã a pa pilis nebã tɩ d yi wʋsg pa nebi kɩta mosã tɩ sahab sa sãnda pa paam n kẽng badr zabrã ye la bal zabra fa wan tɔgɔ yito to wa hat wen nam sik aya namba woto ya me zab wa me yi zab kenga la la pa yila wa ma wa ngo moto mo ha eh, nabiyam wa nkilla me na ne ibn si hiye tibiwa nabiyam killa me na ba marim ba yila wato nabiyam ni kamen ke Allah ken na man bum ni ne ba pami wa amana shaware akida ko isa yiba ba marim ta pa ba marim ta yi apan ne ba yin tai ayi ga manin Mi ka ce min nan siral zabra miki nabiyam hin ce wa a ce min nan siral zabra siral asit sɩd kẽeme ne nebã yõn n be yɩɩngã ne bãmb me yɩ be zĩngom ne taaba yãmb la sẽn bɩ tɩ wala taob soabã sẽn yik n kẽ wã yaa nebã na n leb zĩngom ne ne taab mosã o tɩ bɩ sẽd fãa wat ne a na n maana wãna a na n sak a lɛɛm goamã yaa woto n wa n yɩ bil fũna bɩ yãmb wa n yɩ pʋɩ a sẽn wa n yɩ sã ne kut pugla kut fũugu sã na n sʋʋga pa yasem mosã a tɩ sẽn yɛlb t'a yi wa mosã tɩ bãmb bãng mosã tɩ a nabiyam kell n wa bãmba goamã pʋgẽ tɩ bãmb e e e me gese yaa bãmb rog la nabiyaam yelle nabiyaam mengã sẽn da pa fa get bɩ yel tɩ nabiyaam yi wɛ bãmb n ges nabiyaam sẽn wa n yi t'a sẽba zabd sẽbra mosã bãmba yika mosã lebg wã yẽ nabiyaamã tɩ ay tɩ nabiyaam maan sugr yaa tɩ bãmb me sẽn goma bãmb me yam tagsg balka ye tɩ nabiyaam maana sẽn datẽ pa bɩ a rat bɩ a pa tẽngã pʋgẽ a rat bɩ a yi bal bãmb tagsdame tɩ ya wa bãmba n modg nabiyaamã t'a tʋg n yɛɛla zab teedã n na n wa yi nabiyam yɛɛlb eh, yaa ay basy goama woto ad wẽnnaam wẽnnaam nabiyaam wẽnnaam nabiyaamã a sã n paam n dɩk zab teed n ning n sa a pa pilgda yaa ye sã n pa wẽnnaam tʋg n gãneg yella mosã mam sẽn paam n ning zab teedã n sa wã dɩk kuta fũugu kuta pugda n ningm zugẽ wã dɩk kuta fũugu n sẽbg n sa wã mam sẽn paam n ning woto sa wã la m dɩk m zab ra sʋʋga sa yɛme pa lebd yaa ma pa le tõe n pa lebd tõe n kẽ yaa sẽn pidg pa wẽnnaam na n kao bʋʋda yaa d na n yiim bala bd la woto a yella a zũm-kãngã yẽ mosã yaa zũmã pʋʋsg a yella yɩɩ woto mosã d na talle zabrã sɛglg mosã hal n tog pa get bɩ gom kãngã mosã n la gomd sẽn tar pãng n yɩɩd kɔa nabiyam kell n segla zagra seglgo eh, n pilsd nebã wɛ la a klaasd nebã bare eh, lebga ya bõe lebga sodaar magr wɛ yãmb la mi sodaar sẽn magr to-tɔ wala bare yla bare woto nebg woto mosã nebã sẽn wa bãng tɩ b na n liim wã ned fãa watame bare yaa sẽn dat n yãk neb nins sẽn tõe n tʋg n zab-zabrã nebã yaa wʋsg wɛ pa kan n kãa nebã fãa ba tɩ b tẽng n tʋg n zab wɛ sã n yee woto yita mosɩɩb la neb la b na n yãk bãmba rãmbã kẽng zabrã mosã la rẽ mõn tɩ a zuma daarã pʋʋsga logra poorẽ wã nabiyam kell n dɩka wakata fãa gilli na n yõgn zabrã yõonegɔ rɩkɩtã mosã baa sahaabsã pʋgẽ neb wa tɩ b lɛbsba wa kɔmba sẽn na n pa sek zabr pʋa buwam tɩ b lebs pa dɛɛ kɔ sahabsa kɔ mara watame wala abdullahi bin umar ba mara wa yeme abara bin azib namba zaid bin sabit namba uma uh, usama bin zaid namba ko to bi ya ni samura bin jundub ha uh, rafi bin khadi ba ba ya sahabse la bada ya kom komba ya wani bin taswa ba ba fa zabra ba get bi ha ti sallallahu alaihi wasallam ya bo kasam banye e bamba ye la la amma zi nan pa yo pa pit balik nan kwa suka nyak sanda la ba sanda rikita mo ha ti wala nora ne ba ya nyawa samurat bin jundub ani bin khadij bamba ta yum pila nu ye yum pila nu bam ta yʋʋm piila a lulum nabiyaam yel bãmba a yãmb tõe naaga zabrẽ wã la a lɛbsa abdulahi umar n lɛbsa a bara bn azib n lɛbsa zaid bin saabit n lɛbsa usamat bin zaid bamba fa ya hande lebse bada bamba da fata ta yʋʋm piila a lulum ye bamba b lebs na tɩ pa tõe n naag ba get la bala ya hame nyamta yãbda b ko ni goam bamba to ne tog n leba kɛɛngã yãbda tɩ b lebsa bamba tɩ bãmba rat n kẽng zabrã sunu. b get yi wa fãa gilli yaa sẽn tʋm a zũma daare hat beoogã wa na n yi salatu wasalam yẽ ne sahaab nins mosã b sẽn yãkba tɩ b na n kẽng zabrã mosã tɩ b na n yi madin tẽngã pʋgẽ mosã n dat n kẽng tʋg n boog kɩf n nambã osd zĩigẽ wã tɩ zabrã tʋg n yɩ beene yella ya yi woto mo ha aiwa eh, mo wan to nta jin to bonte eh, madini madin tenga menga ani bondo ani ohot suka mo wan to nta be no wa la munafiqsa na wa ni musiba mo ha abdullah ibn ubay wa wai ni nu yam tiya munafiqsa taw soba na mun yotti zinga yulla ashaw zinga yulla ashaw mo wan to nta be no wa la munafiqsa mo ha mi kamba handa bamba na ra men yitwa mikba mas dat n naag n yi wã bãmba ratame n sãam yella b rat n sãama zabra koa la b rat n kao lislaamba rãmba ya pa woto bɩ wa wẽnnaam sẽn yetɩ wãna tɩ b yaa neb rab wẽns rẽmba rab wẽns rẽmba tɩ b sã n be ne lislaamba yani la ya'lunakum khabala waddu ma anittum wẽnnaam sẽn yeela yel yĩn sɩd be be koa pa get bɩ yella bãmba me sẽn naag n yi wã mosã wa tog ta zĩni moote a shauta la abdulahi bn ubaya soab ya munafiika wa nenda yel yaa tɩ ges yaa tɩ yẽ fãna yẽ fãna n kẽng zabra ye a yaa t'a sokoo tɩ tɩ yẽ pa leb zabra ye tara a tara a poorẽ wã tara neb sẽn ni yẽ wa tɩ yẽ pa leb la bɩ tɩ yɩ wãna tɩ bada zaamẽ wã nabiyaam wa n maan shawara yẽnda n pʋgsa nabiyaam koɛɛga t'a kell n pa madin tẽngã pʋda la yie tɩ bada bãmb bãmb mi tɩ b sã n wa madina bɛɛbã sã n wa madiina bãmb na n me la sẽn kiis yẽ goama yik n kõ nebã n dat n yi t'a sẽn leb nebã woto yaa sẽn na n tʋg n kõ nebã pa tɩ b koodb bala tɩ yẽ pa lebd n tʋg n kõa meng zaalem ye tɩ yẽ pa lebd tɩ yẽ na n me a sẽn yel woto wã yẽ me kã wa rẽmba naaga la yẽ me pʋgd nebã naaga neb pʋgs sã la sẽn naaga tɩ b goda tɩ bãmb na n lebgame ba get bɩ ned yẽ rẽf boon tɩ abdulah bn haram abdulah bn harama soab ẽ sahabga tɩ yẽ pʋgd bn kõtba maa ne sugr y lebg n wa ad yãmb sẽn dat maana yaa yelle b tɩ bãmb pa lebgde b sẽn lebga woto pa get bɩ tɩ nabiyaam yaa sẽn ges bal yel nebã yaa wa y tɩ la d baa bãmba tɩ bãmba yaa munafɩgse pake la sãam yi sũur ye yãmb yɩ kell n wa tɩ loog tɩ wẽnnaam n soɛɛla fãa gilli tɩ sɩd na n lebga neb sẽn ta kobs sã la sẽn lebga neb kobs wãna neb kobs yopoe yaa kobs sã sã n lebg ya wãn n kelle neb kobs wãna kobs naase yla ya neb kobs naasa bilgd mosã bãmba la sẽn na n kẽng n tog n zaba fa ba geti bo la yela sɩd n yɩ woto mosã wãnta fãa yaa sẽn wilgd mosã munafɩg sa sẽn yaa wẽnga ya wẽnnaam n sõng balkɛ sãn pa bãmba sẽn da rata mosã yaa sẽn na n décourage nebã wɛ bõ sẽn sɩd maan woto wã zãma yi yiib n da be be pa yãmb la mi tɩ madin tẽngã Eh, ya buud buudu ya zak zaka pani me zagsa yibrɛ man da bebe oto bi eh, banu salima ani banu harisa bãmba me ya zagsa yi oto bi bãmba ya zãma oto bi yela munafiq sã sẽn wa n lebgd wã buud pa yiiba me bãmb me yama wa bãmba yama wa miimdame yela sẽn lebg woto tõnd na n maana wãna yĩnga d pa na n lebga bãmb me nga yaa sẽn gomda ne taab koa d pa na n lebga la bãmba pa munafiq sẽn wa bamba ya mumin namba le munafiq sa le bana ngwan yil kanga baba get bi e eh, bada e fane ba pambi tiya munafiq so dina to men get ba bamba ya di lamba o na ka di lamba bamba honda bamba honda bodo to ma ninga ton ton nan cengam sida ninga ton nan libre o di kitam bamba le banu salima wa ani banu hadisa bamba ya hamen libre tiya ma tiya ma libre dum kwa la wẽnnaam sõngdame tɩ b wa paam raoodɔ b wa n paama raoodɔ n kell n tabende na n kell n kõ wẽnnaam nabiyaam sa salma n kell n kẽng zabrã dõnc yella yaa woto n bõt wãnda fãa wilgi mosã tɩ yaa munafɩgsã n wa ne rab wẽnga n dat n sãam zabrã pa get bɩ la bãmb ye eh, lebgame nabiyaam ne sahabsã radiallahu anhum wa salallahu alaihi wasallam bãmb fãa kell n sãagame n na eh, n kẽnge yaane eh, ohd zabrã zĩige donc sɩd yɩ woto mosã tɩ wala zabrã tɩ b sɩd na n kẽngẽ bon la kɩtame tɩ wala d na n lebg n wa wẽnnaam sẽn yeelã tɩ wãna naam وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال la هن يتلوغا والله لأن وند سميع وإنم يوم نابا عليم وإنم يمن نابا bad wẽnnaam wʋmdame wẽnnaam yaa wʋm naaba yɩ la koɛ kabe bʋʋr kabe wẽnnaam sẽn pa wʋmde fo me fo solre wẽnnaam wʋmba bũmb tõe n gɩdg wẽnnaam wʋmba ye wẽnnaam wʋmda bũmba fãa dĩnde na n yaa yaa wẽnnaam n yaa alimun wẽnnaam me bũmb ka solg wẽnde wẽnnaam mi bũmba fãa sẽn solg la sẽn fãa wẽnnaam miime wẽnnaam yel mosã id hammat taifatan id wa n yaa tẽeg yaa wala wa id gadauta tẽeg yahya sãn mat taifatani zãma a yiibu gulp rãmbã yiibu sẽn wa n tagsde sãn mat maane fo sẽn na n tagsd yelle fo sẽn na n tagsd yelle ila sãn mat naam id hammat taifatan tẽeg wa n kat ninga zãma a yiibu la gulpã yiibu sẽn wa n tagsde minkum tɩ yẽ yãmb pʋgẽ idan minkum hũna ay min asahaba fo to bi yiyam sahab sa ko nabiyam ni sahab sa ko zama yiba me gulba yiba me an tafshala ndatam man rabi gurpa yiba ma ma eh sama yiba ya sama yiba hunda ta ahad da kan man rabi ya annam muha ya hayi tilowa ya banu salima ani banu harisa panabi bamba ya sama yibu ma tibiya gurpa yiba ya pada sa sayibu ya za sa yi da bam da na annabi ya masa hafsa bam ka munafiqi da munafiq sa hawa ne ba moha bam ya ma ko bam da tin ne ba ninkit wẽnnaam yeele tɩ hammat taifatan zãma yiibã ra tagsdame pa woto bɩ bɩ sũur wã minkum tɩ bãmba yiis yãmb pʋgẽ n tab sala n dat n maanega be bɩ maana n tajibuna wa an an tad'ufa b rata me lebg valemsɛ b rata me yaɩsd n kɔa b ra get bɩ nam la wẽnnaam kẽngba tɩ wẽnnaam tɩ wallahu la ad wẽnd yaa waliyuhuma wẽnnaam la b yiibã sõngda wẽnnaam la b yiibã sõngda yela wẽnnaam sɩd sõngã b yiibã wẽnnaam sõnga b yiibã tɩ b sẽn da maanega beemã ra beemã saam b yama sẽn da yaa liibdã b yama wa n gãandame tɩ b na n naag wẽnnaam nabiyaam salla ali wasalam rɩkɩta mosã wẽnnaame tɩ wallahu waliyuhuma wã a leb a pẽgr wã lebga pẽgr neb pʋa la ka sɩngdã b yama ra yaa bõndo yama ra bõdgdame pʋa la wẽnnaam sõngame tɩ b yama wa gãanda b yama gãandame aywa tɩ woto fãa n wilgd mosã baa ned yaa mumin me wãnkat n yel ning tõe wã waame tɩ a yama wa a yama wa dutudum pʋa la ni pa ita pa mumin wa e, la wẽnd maan ba tɩ yɛla dũni wã tara yɛla n tõe wã yãgem ned yam wa ba get bɩ la fo limaangã sã n yaa sɩd bale wẽnnaam wat n kõ pa yalsg zĩiga wẽnnaam wat n kõka yalsg zĩiga la rẽ mosẽn kɩt mosã aywa tɩ hadis wa hadis wa me si sahih bukhari imam bukhari ni isa aga fa ko on ni denti ajabir jabir ibn abdullah ajabir ye lam ya bada jabir ye nabi ama sahaba radiyallahu anhuma ni baba la abdullah ibn haram ajabir ye lam ya تفينا نزلت إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما يوم يا حديث فا تجابني يلمي تيا بامبانينا لا آية كان هنسيغا بدا أجاب taabire yẽ bee zagsã yiba yembre yẽ ye zagsã yiba yembr ned kɔa t'a yel mosã tɩ ad yaa bãmba yĩnga la aya kãngã sẽn siga qala a yeelame yaa nahnu taifatan ad yaa tõnd la a gurpa yiibã banu, sali, banu harisa wa banu salima yaa tõnd la gurpa yiibã wa ma nuhibu la a tõnd ra nong ye tõnd ra pa nongẽ annaha lam tunzal tɩ aya kãngã pa sig ye tõnd la pa noong tɩ aya kãngã pa sige rata me dɔna tɩ aya da sigba noom bãmba n yeel kɔa aya da sigba n noom bãmba n yɩɩda la ya wa zãng n be be wɛ pa tɩ bɩgɛ ya wa bãmb da maana ra beem sɩngdẽ wã wẽnnaam wa sõmba tɩ yẽ wa tẽegd n kɔa tɩ aya kãngã siga bãmb yĩnga la bãmba nonga aya ra sẽn siga bõn yĩnga tɩ bãmba sẽn nong aya ra yaa bõn yĩnga liqaulihi taala ya wẽnnaam yẽ yeele wallahu waliyuhuma wẽnnaam la b yiibã sõngda wẽnnaam la b yiibã langda tɩ wãn nan kɩt bãmba nong aya kãnga tɩ bala wẽnnaam meng kõ kɩbare tɩ wẽnnaam beene bãmba ba get yik yam bampa je wala bamba me ngahanda eh, singa bamba handa bampa je yin so baye wen ye to wallahu waliyuhuma wa bele bamba handa ta kwa ba de ba da uh, wote wen na me ngiyele kuma na be ne bamba yɩla ba ma seka bãmb kɔa kɔe kãngã wã seka bãmba pa ya wẽnnaam meng n yeele tɩ bãmb nong aya kãngã n ya yɛl kɔa wing n'ti yaa bãmba ya bãmb yella la sẽn gom woto wã waya wa ya ha mosã ba wa ya pugbu lebg wa ya yʋ-noogde bãmb kɔa wala yella yaa woto idan yela hadiisa wa yaa woto tɩ wingdẽ mosã aywa tɩ ya munafɩgsã n wa ne yel na, ndat ni lamba panga sa e, n'a dat lislaambã maanega beem na wẽnnaam kell n sõngame tɩ lislaambã kell na n kẽng ni nikɩ tɩ mi yel mosã وعلى الله لو ان نعم يا لن وين فليتوكل المؤمنون بمؤمن ما بقول الناس وعلى الله فليتوكل المؤمنون إلا قمنا من معنى فليتوكل المؤمنون على الله مؤمن ما بقول من نوين مؤمن ما بقول من نوين توتي وسعد لك لأن اللام فليتوكل اللام هنا ها يعني آه، لام يا لام الأمر ونقت وين نام سعند مؤمن نمبا تبو لو من وين ولكن قدم الجار والمجنون وعلى الله لبيان ماذا يعني الاختصاص نعم الاختصاص والقصر ونقت كومها وين نام ديكا يو وين نام يوران دان كاوله وعلى الله فليتوكل المؤمنين وين دا يمبال كوا tɩ pa naagd bũmba toe wẽnda yen-tãabã le mũminã ma boblem meng ne wẽnda yen-tãa bade boblem meng yaa tũudu bobulum menga aya tunu illa ne san ya mu'mina apa so mon la men ni illa to ti pawende pati nam la tõonaaba ba men men za da yemba wẽnd n tõe bũmba fãa zikita mosã ned sã san ya mumina ya tawhid so a abo n daa ne wende, a pa na n bob la ni ne bũmba tɩ fn pa wẽnnaam ye mam kɩ tɩ yã bob la mengã yaa tawhid ned bob la ne wende ni me ya tawhid kita moha et wẽnnaam sagend mumin namba to b bʋglb meng ne wẽnde wala osd zabra woto ya e bãmba munafɩgsã sãn da rat Sam, yenda to tɩ wẽnnaam yel mumin namba yam yen kele mo bobli men ne de la yɛla sa yi bo bobli men ne de la yɛla ges kɩf n dãmba ye tɩ sõngrã yita wẽnnaam nengẽ naam aywa yella yella yaa woto bo yella sãn sɩd yɩ woto di la lislaambã sɩd loogame lislaambã sɩd loogame aywa n na n kẽng zabrẽ wa nan yaa ki n kell n baas kɩsa wã kɔa yella ba sẽn sɩd loogã mosã b sɩd taame aywa tãngã zĩige oho tãngã yãmb sã n tʋg tanga oho tãngã zĩigẽ mosã tãngã tãng ning sẽn yaa belga da yeela oho tãngã la tãngã tʋm be tãngã kelngã tãn belga kelngã tãngã tʋm be yaa tãng sẽn yaa tãn bila pa get tɩ boond tɩ jabal ma. نعم ريلا النبي صلى الله عليه وسلم نبي ام تامي ايوا كلاس نبا تتانا بكوني او تبي دونك اكلا هنبا وتكوا تبدي كبوران فتانا نعم النبي صلى الله عليه وسلم انيا كان بيشنو sahab sapõe ne pisnu n yaa tãb drɛmba fo tɩ n yel bãmba mosã tɩ bãmba tʋg n do tãng ning sẽn yaa tãmb bila tɩ bãmb tʋg n do beene bãmba san n be beene wã mosã bãmb be wa e nebã ba kɔa bãmb be wa nebã ba bt nabiyaam yel yãmb sẽn be ka wã bara tɩ b namba ma san na n yilg n wa yãmb n na ma maan wana? yãmb n na n be tãngã zugu n lobd b ne pɛɛmã kɔa tɩ b la so de n wa lislaambã nengẽ ye yãmb me sẽn be ka woto wã yãmb pis nu wã sã n pa maam nabiyaam n wa ko kõ yãmb noore tɩ sigi bɩ ned fãa da sig ye la leb n yɛɛlb yaa baa tɩ yãmb yãame tɩ kɩf namba b kʋʋg tõnd yembre yembre yembre la sig sãba maam nabiyaam kõ yãmb noog tɩ sig bila sige mi tɩ gomda kengame gomda kengame nabiyaam bãmba ne pisnuwã bãmb taoor soaba la abdullah bin jubair abdullah bin jubair yẽla nabiyaam yãk sa la sallam t'a eh, yɩ ne pisnuwã taoor soaba bat bãmb fãa ya neb sẽn mi tãbdo pa get bɩ tɩ b ning bãmba kãngã zug woto yẽ poorẽ mosã nabiyaam kɩraasa neb sẽn kella mosã yetɩ kɩf na wã me be pote to Eh, woto bɩ yella sɩd yɩ woto mosã aywa tɩ zabra sɩd na n wa sɩngẽ zabra sẽn sɩngã ay ah, pa maan baa fai pa kẽng baa eh. ni wɛ neb na naasẽ la wãna bale nid kɩf nãmba sẽn na yi ma n wa wã yaa neb tusa tãabo kɩf nãmba na yi ma n wa neb tu tã neb tusa tã wame b sɩd seglame n wa bɩ waa ne pagba oto bɩ bada yãmb la me kɩf nãmba tʋʋma la bãmb wata ne pagba la bɩ wa ni pagb sẽn yaa bõe pagb sẽn yɩɩnde wanda fãa ya bõe tɩ sẽn na kɩtɛ bad bãmba mengã b miib mensa kɔa bad bãmb tɩ sã n wa wɩɩngẽ bãmb na n zoyame bãmba wa tɩ ne pagmã dɩk bãmba bad b sã wa b tiida tãnt namba bãmba kã wã zĩigi b tiida tãnt namba zabrã sã n na n zabe yaa ra pa n wat zab laagẽ wã la bas pagba tãnt namba tẽngre ila gabra san wa tʋg n wɩɩngẽ tɩ ra pa sã n dat n lebge pagba na n be tãn namb wan tãsdẽ tɩ ne ning sẽn lebg n waaka fãa pa ra we ba get bɩ na keng bãmba mosã tɩ d kell n pa la lebg n zoe ye la b yãk pagb sẽn mi yɩɩla rẽmba tɩ b sã n wa bãmba sã n wa tõe lislaambã bɩ pa na n ba get bi yilla za bra singa e pa man pa man e e wan ka tuma no to bale ai bamba za bamba tan pa ka wa mbala ti bin namba tan pa ka wa me ko to bi ne ko ne tu sa ta ba pa to ya ne ko na sa ta wo eh ba bamba bamba za da ni man wa za da ni man wa za ba ne win nam yo e ti an wa za ni e rubsu ya ba get bi ken ku ya bamba jam ken ken ba ni rila yi woto mo tip tapa na kawra tɩ b na n lebg mosã baood b mens mosã yɩ la pagba pa tõog yaa wɛ pagba gɔm ne bõe pa tõog yaa ye pa woto bɩ sã pas paam n kaoog n wa kaoogame pa yetme la yel wẽnda mosã Eh, yãmb la sẽn eh, me tɩ bɩ waa ne a zɛka kɩfẽnamã waa ne a zɛka b waa ne rũmsi n yaa yʋgema pa woto bɩ la rũmsi rũmbãanegã bat bãmba rɩɩba wa la rũmbãanegɔ b waa ne rɩ n wa ne pagba b waa ne pagba n wa ne a zɛka wãnda fãa sẽn wa ne kɔ f ba get bɩ rɩ la lislaamdã pʋgẽ me eh, n miime tɩ ẽ wẽnnaam kõo nabiyaamã sore sallallahu alaihi wasallam tõnd dĩinã mosã lislaamda b kõo lislaamba sore tɩ b ne kɩfẽnamã sã n zab taaba tɩ yaa jihaadi zabre n tõog tɩ f n namba tɩ f namba a zɛka fãa lebga ganimã n kõ lislaamba tɩ f namba a zɛka a lebga ganimã ganimã yaa bũmb ninga tɩ f namba sẽn zoe n basa koa bõ sã n zoe n basɛ yaa ganimã ne yãmba tɩ yãmb kãaga wa pagba wa pagba fãa naaga ganimã wã pʋgẽ wa pa get bɩ lebg lislaamba pagba donc yella yaa woto rɩlla zab yaa sẽn kaooga mosã tɩ f namba ba wa n kong pãnga tɩ tã pa kaooga mosã lislaamba sɩnga ganimã wã kãasgɔ pa bi bɩ wumsã lʋm-bãanegã la yʋgmã wã la pagba la a zɛgsa wa sãnem la wa wata ne wãnda fãa gilli dɩ la n ba sɩnga a zɛgsa kãagr mosã pa get bɩ rɩkɩta mosã tɩ tãngã zugu rɛmba ne pis nuwã mosã bãmb wa n bee tãngã zugu n wa yã tɩ kɩf namba tã pa kaoogame pa woto bɩ tã pa lʋyame ay pa le t'a yõod yaa b lebgame n zo tẽ yaa lamba mosã kãagd a zɛgsa mosã tɩ bãmb yeel yaa yella a sa saa mosã tʋʋm da saame bɩ tõnd me sig naagd ma biisã tɩ paam n kã a zegsã tõnd sã n pa ka tõnd na wa yi zaalem fa ba get bɩ la b tɔg soaba yɛɛlba ãã a nabiyaam kõo tõnd koɛɛg sala la alsalma a yeelame tɩ sã n pa yẽ meng n wa n kõ tõnd noog bɩ la sig ye la bãmba yɛɛla yaa ay gomda yaa sɩd yaa la da yaamã goamã tʋlsmã yaa yaa wa sãn mikd zabda sã n ket n zabdame wa la zabda la sẽn sa wa wa zabda sã n sa yaa tõnd ket n bee ka n baood bõe yaa tɩ alzɛk be tẽngre n dɩga yãmb bɩ taasa kãag aiza yãmb be ka yãse tõnd pa na koe tõnd na n sigem get bɩ rẽla sɩd yɩ woto mosã tɩ neb sẽn ta pis naasã fãa sigem rẽa ne pis ne wɛ sẽn ta pis naasã fãa sigame n bas n pa yɩl ne piiga bɩ yaa sẽn pa ta piiga bãmb n ket n yaa tãngã zug bal koa fa ba get bɩ rẽla sẽn yɩ woto mosã yã wa yɩ kɩɩsg ya wani ya kiso ban kiso wani nam nabi am da alaihi da ya bai wani kisa azzakara abu duni wala abu wani kisa wa ba jetbi lillahi yi wato moha kifin nan ba point zab miti bum bebe bada wanka kanga ta khalid bin abdul na ne wankat kanga ta ikrima bin abi jahal bam nan patubiye bam ba fa ya zin namba ya ko ya sai ba zin namba labiya ne mu mizab dikita moha ne ba ne ba huwa sigi kanga zuwa mba ti pa yi neba ni be ya ne pir balam bebe yita khalid bin walid moha ne ikrima bamba bi yiba nya mi ti tanga le bawa fu ya balwa bamba ya be ni kifin namba bamba ya ne mi we mi e boy mi e we de mo se ti bamba nan dik we de mo se moha nan gilig moha o to bi naani ne ba taaba ti ya kure sire ma fu sa namba ne ba mi we de mo se buni ka we de mo se moha gilig tanga o to bi on wa tambili wa moha wa tandu na siri bamba moha Eh, ne ban payi neba nubiya eh, neba ni biya ne piga ban ba hawa ya ne datin ta ne wa la wadi mo saga mahwa wa ban ma han tan do ya ta ba n si ban ba ko ba ba ko get bi la ya zini ga ya ya strategy zini ga ya zini ya wa ta zabra kan mo ha ya kifin na ma mo wa de ya Ti bãmb me boolg kãbda rẽ mosã tɩ ti wa tɩ lislaamã be be tẽng mosã aywa n kãag a zegsã bãmb basẽn na wa bãng fãa yaa pɛɛmã sẽn wat bãmb la fa ba get bɩ bãmb basẽn wẽnegɛ ka sẽn maaneg yaa yi. Ya kɩ na bãn dee zĩiga mosã rɩlla wakat kãngã mosã yella yãgemame bãmb basẽn ta kãag a zegsã mosã yaa a zɛk gom saa wa ila bãmb lebg n ges yella mosã yaa wa n kɩt mosã tɩ wakat kãngã mosã yella paget bi ti sanda na yi zabla hawa na babu madina eh ba de yalla wi ngam wa ba da bamba habzab tida da bamba habzab tida lab kan azir san pa wo tabi eh wani ma ti akan don wate ti sanda pogo de pogo mo ha nchede ila wan kan kan mo ha bamba wan jes pa ah yalla le ba yelle pa wo tabi han pa yalla wi ngam mo ha han wan nya mo to mo ha da beta shaytan wa me iblis men wa to wata ya n yaas zãma wã soka n ka yeere tɩ adb ku ya muhammad ned pa ni nabi amma be ya wai ba ta zãma wã sẽn wa n yãgema yaa ned pa na nim nabiyaamã meng sẽn ya yaa pʋa mik me be zãma wã sok bale la yãgemam wɛ t'a adb ku ya muhammad ila ya gom kan hanki kẽnd nin toor n eh, t'a yaa lislaamã ayi yel sama yella ba nabi amma za ku nabiyaam yaa a yella sãam sama bõe la wato yɩ ha wã mosã lislaamba fãa wilgame tɩ bõe o pelra wai pelra chim 那个，你三，你三应该尽过。 ay mik ya yel bale ti mi namasi pam sandan sin nan ko ba ba get bi ti sandan lebo mo han nan zoi ni la ma po mo ni ba lebo ni o za ba wa nan zoi teng madina mba o to men mo han da ba hum to ku na biya ma wa bi ku na biya ya ai ko na ya ka ba ho ya san ku na biya ya ko mo zoi ba ho men ba lo ko ba get bi lebo o to mo han ti sandan sin nan zoi nan teng madina ko ba ne bi la mi kam mo han mi na biya ma man kalim sallallahu alaihi wasallam ela apa man kalam ya sida la payina na me payina na yi bade yela ho wanya am woto mo ha aiwa eh nipsan da mo ha wan gidi na biyama sa sahar sa da wan gidi na biyam sa sallam la kifi na mabe ko mo ha lobo ni kuga lobo ni kuga o ba getri en to pam na ma ko ni pam na biam ninga on pole ko ba get bi bo hande tan bo ha yela wa nya ma mo ha ne de men dasin kifen na masuka e wa hiya ne wenga ni men ya madin ne da aya madin ne da ti ara ya wala ne da ke din zenga po kwa ara ke din zenga po yi na biam ho wa yi ma ko madina mo ha alayhi salatu salam ni pa sak nan tu bi ke ni ke ni la da po yi tamam na biam bi sayyid madina ayika me bah madina nan ken yani nan ken maka ni me na ga kifin namba yi maka wa ni sabah wa wa moha ni me mi madina ba se ke nam kwa kitam tin na ngame nda tuboko a tuboko o tanga kelinga ti wa pin kwa dali la mala pamiti boko mebe wa ila zabra han wa wi mo hati li ila wa yama mo ha ne sin sa salma e ba me ba me ganye ne hata me ndatam pam an la lumen nam sa salma ba ma hanye ne hata mik bo kame bebe ba ma na ba lu ya bo sallallahu alaihi wasallam han lu bo mo ha kuta e kuta pula be be n yaa silem-silemsɛ pa woto bɩ bãnsã wẽg n nabiyam ninga menga banga kosan ke pon ko ba getbi bot nabiyam yenda kawra anyenda yembo den kawra ya watengri yin kwa nkawra wanda fa ya pa min nam nabiyam sallallahu alaihi wasallam yel jinga pon bene pa getbi modla yi woto moha ha tabna yi nabiyama e boka pon yi aiwa an kelle protege nabiyama wala ni ngota abudu jana abudu jana so ba ni me ya nim biramde nin-bẽgem da mosã yẽnda yɩka meng n gilg wẽnnaam nabiyaam woto tɩ pɛɛmã kõsd yẽ tɩ fẽnamã pe ma n wa fãa yĩ zugrã wat n pa pa pa ta sallallahu alaihi wasallam ne ban pon ye sala ali ma ni ke pʋg teesd nabiyaamã ko ni yõ yãn koosd ma nabiyaamã yĩnga alaihi salatu wasalam bõe yi woto mo ha e eh, sanda wa ban bãng tɩ ke ket n vʋyam nabiyam ke tum buya moha tinab ni sahab ni si handa ke tum be wa moha mama wa pa ma ke bat nabiyam ke tum buya me adu poku nabiyam e. ti sanda pam su ke le moha sanda pam su ke le moha ai wa na wa e pe no men nabiyam sa sallam moha da e, wa kat kana to pam ni la ma po yi nku hal na ta ne pisu ba ba get bi diki nam de bamba su ko moha eh hamza hamza ya nabiyam baba bila ni me yi ya pe ramde ni me na abu ni ni se bo ko فقلت بي فهني مصعب بن عمير بكو يمي أني الناس ko bi mo ne ka teka ya sahab su mun bibire ba ba ku ban fangili ko oh, zabara e eh, to to fa mu ha eh, ya wen nam zar ya wen nam zar bo e eh, sun pam ni lamba daran kanga e ti asababa ya bon asababa mu ha e ba da sura point e zin ketin bebe ayana man ketin bebe gom kan sa hanna wa wen nam sa lo ko Eh, la mi kam ti kom wẽnnaam sẽn gom ka wa la d sẽn wilg kɩsa wã wotoogo koa tɩ wilgda mosã tɩ yaa lislaamba depo yaa lislaamba depo la b yeela mosã ton sã n depo kanga pa woto ya yaa wẽnnaam ne a wẽnnaam ne n yemse pa tobi bɩ sã n pa rɩ bɩ yem tɩ wãna mita wẽn mit zũnuub bila pa woto ya yaa ned ning sẽn zɩya wẽnnaam bõe yel-sõmde wẽn mita wen mit zunub bila ya wen kisi el mita nin mi fo mi fo mi fo mi fo mi fo ne pa me wẽnnaam sẽn tʋm woto wã yaa sãn dat n kõ lislaambã le yaa sẽn na n kõ lislaambã le la eh, nina tõe me n yeele yõ me sẽn yella yẽ a zɛka zabr me saame kɩf namba tõoga lislaambã tõoga kɩf namba tã pa kaoogame aywa lebga a zɛka kãasgɔ bãmba me sẽn siga b siga a zɛka yĩnga la wẽnnaam nengã pa yella pa woto wẽ wẽnnaam neng n yella pa wote bad wẽnnaam sẽn get zĩig ninga dat lislaambã bãnga ya yam bang bale yam ni nabiyama suka alayhi salatu wassalam ya yam bang nabiyama sa wato ko yam koyra ya wennam men koyra nabiyama san ko yam koyra ya wennam men koyra la nabi nabiyama min nande jisi nam, so ni huntum sawa adiya ni so gomda han da ya wennam gomda nabiyama do wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha illa nabiyama san ko yam koyra bi gar koyra ta nam koyra la wakat kanga ah, a nye nyam tiam la siga ah. ba tiam sa wa ton nya to ko ton yembre yembre yembre bi la sige on da gom gom gom min wa paget bi nyam ham ba han siga ah, nyam ti sa wenna ba ba ham ba han siga o ti sa wenna o oh, de da le sa wenna nabi am ya je mo han kit mo kanga nkit kifin nama wẽnd n tõog lislaamba yaa dat lislaamba bãnge ad wẽnnaam sẽn sõod yãmba yaa pa a yãmb yaa neb woto ba ningdɛ ad yaa yɩ wẽn-zoɛɛgã yĩnga yam sẽn yaa wẽn-zoa tɩ bãa la y gũusd wẽnda la y pʋgd wẽnnaam nabiyaam sa salma n tʋmd nabiyaamã sẽn saglɛ la y basd nabiyaamã sẽn yɩdgã ad wẽnnaam sõngra yaa yã wã yĩnga yãmb sa wa tɩ n bas nabiyaamã saglɛ n bas nabiyaamã goama dat wẽnnaam sõng yãmba wẽnnaam pa na n sõng yɩ dɛ bõe la yã wã yaa ne sõng bɛlge ne tõnd lislaamba ayat de son bedre ni ton ni lihlamba woto ya nabi ama sahabs menga woto ne biya ama sahabs te bamba yidin yida ton bamba ya yidinga yida ton do bamba ha zo twende yida ton do bamba no ne nabi ama sallama ay bamba bumba fa bi yida ton do la wen nam han za bamba to paget ti tira tame mo ha illa ton ni lamba ton da sambe ti ton ni ya lihlamba bane am yura ya muhammad ne on yura ibrahim ne on yura woto ti ya on da wen nam songo ton de at fa pa yura wen nam songo ton de pale ya ton zama wã me ning ye na tõnd naaga taaba ya yaa zãma n yaa lislaamba pa ya n ning wɛ ad yaa tõnd loɛɛgã a loɛɛgã sã n manegame tɩ yãmb loɛɛgã yaa sõma tɩ yãmb mesa sɩd yaa wẽn zɔtba la y sak n maan sugri wẽnnaam dĩinã pʋgẽ n deeg d toogo wẽnnaam bãmba yãmb nam wẽnnaam sõngda yela wẽnnaam sõngdã wẽnnaam geta ahwaala n sõngde wẽnnaam geta alhaala n sõngde la ka wẽnnaam pa get yuy ye wẽnnaam pa get zãma ye ãã wẽnnaam geta alhaala rẽ mo sãn kɩtɛ yãmb alhaala sã yaa sõma n zems ne wẽnde baa tɩ yãmb yaa leb n yaa bilfu wẽnnaam yãmb alhaala me sã pa sõma baa tɩ yãmb pida fãa wẽnnaam ba get wi ni la ne son bamba fa ya wen nam hu ni lihi lamba ndat bank wen nam son ra wata me ti lamba san ya tin ti ga remba lamba san tin ra ti ga en pour wen nam nabi am ni sida sallallahu alaihi wasallam ntum dina ni man gare wen nam son de bana la amma b sãn n kedge b sãn kell fãa a wẽnnaam me basdba ra get illa osd yeela yɩɩ woto osd yeela yɩɩ woto mosã la rẽ mosã kɩtɛ tɩ wẽnnaam kell mosã na n tẽeg lihi laamba yaa فقلت بي وين نام سنقوم أهدي الله وين نام ينام توانا ولقد نصركم الله من لم آية تعتاب سبا ونون آية سوكا أوتبي ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون وين نام نام تيري bo o zĩig woto mosã o zabra sẽn yɩ woto wã tɩ wẽnnaam na n tẽeg lislaamba n yɛlb tɩ wãna walakad la hakɩɩg pʋgẽ la hati hakɩɩ pʋgẽ yaa nasarakumla wẽnnaam sõma yãmb lislaamba wẽnnaam sun yãmb lislaamba lamba nabi a asama wa muha sallallahu alaihi wasallam wẽnnaam sõma yãmb lislaamba yaa bɩ badrin badr badri wã badr zĩigẽ wã wa yinda bi badri wa muha yin zinga zininga zabra zabrã sẽn yɩ wã yella yã wãma yaa zabr sẽn loogã ya wame ya zabr sẽn looge lamba wẽnnaam kẽega lislaamba la be wa wẽnnaam yeela be wã tɩ wẽnnaam sõnga wẽnnaam sõma yãmb be wã fa get bɩ la bewã wã mosã mikame tɩ yãmb yaa wãn to-to wa antum alwaawu hũna lilhaal waawu kãngã yaa sẽn na n vẽneg alhaale wa antum wẽnnaam sẽn wa n na n sõng yãmb badrã yɩ tɩ yãmb yaa azillatun yãmb yaa neb sẽn paoodɛ y yaa neb sẽn paoodɛ y pa tar pãng wãnkat kãngã y paoodame y sooda paoodame y pa tar zab teedo y pa tar pãnga la ne fãa wẽnnaam sõnga yãmba y sõoda yaa bilfu y zab teeda yaa bilfu y mensã yaa koblense pa neb sẽn deen tɩg mengẽ la ned fãa wẽnnaam sõnga yãmba pa get bɩ tɩ ratɩ n wõ wã tɩ woto ratame n wilg tõnd mosã tɩ wẽnnaam sõngrã wata ne wẽnnaam mengã raabo wẽnnaam sõngra watame ne wẽnnaam mengã raabo nikɩ tɩ wẽnnaam kẽegd yel-kãngã mosã idan bɩ badri nuwã yẽ yaa badrã badr yaa zĩiga tɩ be tɩ zĩigã bɩ madin tɩ mak sʋka zĩiga be madina ne mak sʋka tɩ ya koom yaa koom n be zĩigẽ wã tɩ be d koma me tɩ yaa ne n tuk kooma tɩ ya wa baraaz kɔa ya wa ned n tuk baraazã ninsãba yʋʋla badr ned ning ne tuka baraazã a yʋʋla badr tɩ b kell n pʋ zĩiga tɩ badr naam ya woto e la n be gap nãmbã sãnda pʋgẽ idan tɩ wẽnnaam kõt kɩbar mosã n tẽegd lislaamã n yel nabiyaamã ne a poorẽ dẽmba salallahu alaihi wasallam tɩ b tẽeg tɩ wẽnnaam sõnga bãmba badr daarã wẽnnaam sõnga bãmb badr daarã mosã mikame tɩ bãmb mengã yaa bilfu azilla wa wa antum azilla yãmb yaa neb yaa bilfu bade badra moha sahab sa sõora daarem kãngã ra neb kobsã la piiga zaka yila neb kobsã la piiga ni yaa hakɩɩka la piiga poor mosã sãn dat yaa nebã kãabɔ kobsã la piila a tã sãn dat du, piila a lu kobsã la piila a lu almuhim yõs t'a bilfu me beenem pʋa la yaa neb kobs tã la piila zaka la badr zabrã yeslaamba sõora ra yaa la badin sabra mo ha ni me sababa ya bwan bu yem ta sababa ya hayyila nabiyam sallallahu alaihi wasallam nabiyam yi maka eh, man hijra wa madina ni ni sahabsa ni yanda inda bi maka la obaha azeka maka nabiyama min baha azek maka sahabsa wusra fa gilli obasa azek maka mbahab zaksa maka la kibina man yundi rafa gilli كيف نما كيف نما يوم دامين ديك ديه دام أجزر سان عندي نبدي هرب جاك سفان فبيجت بي دي كتاب مها النبي أم صلى الله عليه وسلم النبي أم هو أم ومدينة أيوما يبينا أيوما يبينا لو إن نمسك آية يتوانا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير tɩ wẽnnaam kõ lislaamba sore bada ya kifina ma wẽga lislaambã n deesb a zɩgse n wẽg lislaambã n deesb zagsɛ fo sẽn pa yemeng ye n deesb pagb menga fa get bɩ tɩ wẽnnaam bɩ tɩ wẽnnaam kõba sor mosã tɩ bãmb me tõe me n zab jihaadi n de fãndb menga la yi woto mo ha ti nabiyam wa pam ti bane sallallahu alaihi wasallam ti makre ba obo tuma delegation ya tondoba commerçant namba ti keng sham ntogon tole ne do ne arzek nan keng maka nabiyam pam ti bane nabiyam pam ti bane woto mo ha nabiyam yi la sahab sa ah, a mpam pam ti bane ti mak commerçant namba ti le beramen yit sham de maka la dina point sore ne san wer deeg f arzɛka fo sã wã paama sb arzɛk zĩiga to fo tõeme nyak fo arzɛka beene fo tõeme nyak fo arzɛka beene yɩla sẽn ne woto wã b sẽn lebgd ne arzɛk ning n lebd makã tõnd na n yiim n tog n yɛkba tõnd na n yiime n tog n yɛkba n dee arzɛkã bad yaa tõnd halaal tõnd sẽn na n deega sob menga pa na n ta tõnd sẽn bas maka wa pa na n pa tõnd me yen paam n dee yã wã tɩ kolgda weoog koa ba la yi woto mosã ha tɩ nabiyaam na n yi la tõndbã yaa pa neb ya yaa pa tã pʋɛ yãmb sã na n tʋg seg neb pa tã yaa pa na n yagl y mens wa yaa tã pʋɛ rɩkɩtã mosã bãmb pa yik zab teed n segd b mens wa yaa tã pye bãmb dɩka zab teed nins bale ned me sẽn tõe n kẽnd bala n dɩka soab pa t'a neb kobsã tɩ bãmb menga mi tɩ tõndbã zãma wã pa yɩɩd ne pis nu ne yaa neb pis naasẽ yaa woto ne pis ya pa sek baa pa ye wa pa get bɩ rɩkɩtã mosã nabiyaam pa pili sahabsa tɩ d apa pili ba tibiye apa le yele meya ha tiya sabri yaa ban yaa zabr ye a yɛɛl bãmb bale tɩ yaa sẽn na ye komen nambã n dee a zɛkã yella ya woto bal kɔa bõ rɩ la sɩd yɩ woto mosã tɩ sahab sẽn sãnda e kom yella sẽn ya wa a yelle ay e sanda pe yiwe o ba bas ni tɩ ne ning sẽn wa n data bale ne ning sẽn wa n data bɩ wa leb n ya pipi yella woto pipi yiib la yã wã pa ne bɩ rɩ la sẽn yɩ woto wã yaa neb kʋbs tãabã la piig la zakã bãmb e bal n sak n na n yi ziki mosã tɩ b sẽn na n yi wã wed mosã ya yi yiib bala wed mosã wed mosã yi bala la la sẽn yinã wã la yʋgma pis yopoe wed mosã yi bu yʋgma pis yopoe la bãmb sõoda yaa wãna neb kobs tã la piila zakã ya ya tɩ yʋgmã bi yaa wẽnd yaa yʋgma pis yopoe فنبي وين موسى يا يجيبو وين موغا يمبنا يا زبير بن عوام وين موغا يمبنا المقداد بن أسود بما سوى yi يجيبان pa yet wi pa ba man da ne fon twen wedi mo sa kwa pa bi na amma yo ma ya fi so ko ne mo kiti bi mo ha ne ba ta fa ma ne ba yi fa ya na da ta bi yo de tɩ yã soaba a zombe tɩ bãmba rãmbã takne sã n wa tʋg ta taoorɛ tɩ yã sigi ti tɩ ba zombe ya woto bi get bɩ rɩme kɩ tɩ nabiyaam nenga nebã yiib n naag nabiyaamã tɩ b leds taab yʋgemda zum pa pa get bɩ donc ya woto wanda fa ge ho mit wanda fa ya nango ko bane bi donc eh, bama al hala la ya woto e tibsid nanji tibsid yi madina e eh, bamme yeson ninga e tapa bondo ton ba ma ho nan tu son ninga bamme ki halilla ndatin to ye kam kwa ko bane bi ni kita moha la yi ni mak kensha ntukun tola bama tan so la abu sufyan bãmb tõnd soaba la abu sufyan yẽnda yaa wala tõnd ba tõnd soaba tɩ b yit saam n debd maka yella yẽme ra yaa ned sẽn yaa yam belg soaba abu sufyan yaa ned t'a yama yaa yam belg koa yla bãmb paama tɩbare tɩ nabiyaam yii madina n dat gurpa a zẽkã yẽ paama tɩbar woto a maana tao tao n ne t'a yʋlga dɔm-dɔm kotu bi damdam min amr al-ghifari abola yawo sab moha nan tuma ti me nya ta ta maka on king makka nto moni yel makka yamba ti adiya yelle ti ba ma azzaka ada muhammad yime na ko wagi da azzaka ndire na makka ga blazindi adu san zindi azzaka nan pelta ti damdam sab moha yime sidi nya tul tul le pa man ta makka nan taski bar bala wakat kãngã mosã mam tɩ rẽmba kɩbar taasgɔ jabal abi kobaysã fo tɩ bɩ jabal mihmud jabal abi kobaysã wala rũndã rũndã yãmb sã n maka na rooga sẽn be kãng ning zugã wɛ fo tɩ bɩ tãn tãlb tɩ jabal abi kobaysã space se wa pinda tãn kãngrã ya vʋɩg wɛ fo tɩ bɩ rɩla san sã n dat n taas kɩbar mak rẽmba fo tɩ bɩ fo tʋgd n dʋʋg tãngã zugu fo rʋʋda ya zala ti ke bala san ya yel kwa ya mo han tasan bole ya ya makre ba wan ke dran ke bale ne ba san yi min ti sida yet kengon wa ina yima to mana yima to ndo tanga zugo an tase mo ba sa wanga ka ta makme za sa ke mo ran ba balwe ko san ya tanga zugo na mo on ta ta ne ba fa gille ne ba fa yi ta na n ha mosã ba ha aya yiki tɩ yel wa ya ada yi madina n dat n gɩd yãmb arzɛkã bi yi bɩ yik n fa ri azakan ti arzɛkã tɩ sã n pa rɩ at ma wum moha makrema huma moha mam be kien nan sirale moha makrema me kien man nan sirale de pana ba ha mohammed ali azzakai tɩ b sɩd kẽ na n yi neb tuhuri la nan na n yi wa maka yama neb tuhuri la sẽn na n yi wa pa get la abu jahal paget bi abu jahal ko oh, tɩ b yẽ la sẽn yaa me fira aon la yawa abu jahal ton me ton me lilama me fira yẽ nan yin nan yi tãpa bãmba yi me bãmba yiim yi yaa kãpɔ bãmba yiimã tɩ yaa kãpɔ pa tɩ b bãmb me wa me leb n yĩi ne waoog n menga a wota fo yɩɩ maka n kẽng madiinã tʋg n yaa nogengã fo tɩ b n dat n wilg fo dal pãnga tɩ b la tog n ta tɩ b na wilgɛ t'a bãnge a pa tog n kambã dĩin rɛmda b na wilga t'a bãnge fa ba get bɩ donc tɩ bãmb sɩd na n yɩ ne waoog n menga b yɩ ne waoog n meng yiibu pa ne bɩ la wilg n meng yiibu leb sẽb tãp yaa na n yɩ n tog n wilga mohamad t'a bãnge ma rɩla sɩd yɩ wotomo sã kɩ pa kãng pa neb yam pa tar wa fa pa ne bɩ bãmb yiimba tɩ b na n tog n yeka tõndbã n dee a zɛkã rɩla abu sufian sẽn maan wotomo sã bãmba sẽn paam tɩ tɩ bada ta a kẽna pʋgẽ Eh, mik nabiyam nam san sama na nabiyam nam ranga tawre ndatu to so sura tawre kwa ko ba get bi ta abu sufyan awam piwo da zininga nya yugma bina o oh, to bi anya yugma bina alika binda mo ha man wana eh yiti ya hu ku yoe la ka me eh, man wana la yeta ntiyar wana ntiyar mde mik ta man bizi me binda ko la yel ne ba ti adwo te madina ya bampe ka tɩ madina yãmb n peooka tɩ donc bal bãmb pa tar madina yãmbã kɩ bata nabiyaam kɩbar wã b mis nabiyaam yikame a pa yiki bãmba wʋma ma tɩ b ratame n wa gɩd arzakã yẽs yã bĩnda woto wã yʋgmã bĩnda a yetɩ gese ad nabiyaam peoogã ka ne zãma wã bare yõ ya yʋgmã wa bĩna pa bĩn pa pĩn ka f nande yɩla tãma rabiisã sẽn bɩa pʋgẽ wã bãmb mim tɩ yaa sẽn t'a yeela zãma wã mosã h'a, tõnd ton n sore tõnd sã n pa sã n sore d na n Ila la sɩd yɩ woto mosã t'a sɩd na n gili t'a na n tɩ commerçã nãmbã mosã tɩ b na n gil hal n na n tʋg yɩg moogrã meer wuusa wɛ albasr ahmad b tʋg n yɩga moogrã na n gilg n tʋg n kẽng maka fa ba get bɩ y nabiyam sa sallam bãmb me sẽn wa n tʋg n gɩd soda zĩig ninga bãmb wa n paama kɩba ad b gilame Bɔn bu gib sininga mamba mamba tem pam ya wa o pa tem pam bi illa nabi am wa pam ki bar sallallahu alaihi wasallam tik ton ba zama wa gida me ayiwa wa pa mamba tem pam ya yi illa wa ka ta mu ha e mamme de kuraza me mamme de kuraza me mamme hinda yibum ni nyinga ay wa ka kanga e mamme ba ka pidi ti bam ta ka da musa e tun so mun ne ba wa makka e ne ba wa madina wa ka kanga da ba mu wa pam ti yɛ ti kure se mamme wa kuraise yama me waame ni tapo pane bi mi kuraise yama me hiji wa ba me hen taran taran wa ba me wa waa, ba de zingo wa ba de zingo da ba me wa wa ba me ba mi nabi amne azama wa kibare nabi amne mi ba me kibare da bo anyi kataba zinga yenta mbata tab kibare ko ba jet bi donc nabi amwa pa ma kibare mo ha te kuraise yama waame miki ya boy ya bi tan ba le dil bam ni taaba biistãngã n lill bãmb ne taab bala fa get bɩ bõe la fo yãs wa n yɩ woto mosã a nabiyaam bãngã mos tɩ mosã wa lebga yelle pat baa tõnd dat lebg n kẽng madiinã bãmba pa na n bas tõnde pa woto bɩ yĩla wẽnnaam meng n dat mos tɩ lebg zabr mosã wẽnd n data tɩ kɩf n nama ne lislaamã teeg taaba tɩ na n yɩ zabre yã wã me n na yi pipi pipi zabrɛ lislaamã ne kɩbla mas n na n teeg taaba la na n maana wãna neb kobs tã tɩ yaa wed mosã yi la b tara yʋgma pis yopoe b pa yĩl zab teede rẽd fãa ne sʋʋg bale a yẽ me wala wa me sẽn kẽnd bal n pa na n dɩk bũmb ba kwa, bal koa b pa yĩ ne kãna b pa yĩ zab teedo bãmb pa yĩ tɩ b yaa zabre la mak rẽmba waame tɩ b yaa pʋrɛ ne zabre b waa ne arzɛka b waa ne pagba b waa ne bũmba fãa gilli a ah, yi mo ha eh, nabiyam ne bizina ni sahab sa ya ha fage ko de ne ban wa mi ya ha nabiyam zina ni sahab sa ne ko sana pila zakan ale bizina ne na man shawan ne ba in ya ba ki ban wa me an tuka ti makre ma wa me o be ni ni ton suka ya kan ba ni ton ni ta ba fage to bi ba da taw to ban ki ba ta makre ma wa mu wa ba ya kom ziri ya kom ziri la nabiyam ni sahab sa han siga ban ziri wa wɛ. ila tɩ f naba tʋma b yembse tɩ b wa yãk kooma tɩ nislaambã paam yembsã yiibã n yõke n sʋk tɩ yi yɛɛne leb tɩ ad bãmb yika maka ayo tɩ sʋk b yaa maka mak yaa ãn namba bɩ tɩ ya yaa mak mak tao dẽmbã fãa waam n be be la b sʋk tɩ b sõora taa wãna a tɩ bãmb pa mi b sõorã ye ye bãmb pa mi ye la b yaa wʋsgɔ tɩ b sʋkb n he, la daar fãa bu kʋʋda yʋgmã wã ne n la bɩ tɩ daal fãa gilli sã n pa yʋg piiga yaa yʋgmã wa la b kooda daal fãa yʋg piiga la b kood n det n ges kɩf n namba fa nabi donc tɩ nabiyaam yeele tɩ nebã sã n mikame sã n taa yʋg n piig tɩ b kooda rɩ la b taa ne tuuri bada mam sog pʋga yʋgemd fãa yaa neb kɔbga yʋgemd fãa yaa neb kɔbga mik nabiyaamã n sɩd yeela sɩd yaa woto bal exact pa get mi donc tɩ sɩd miimba tɩ b taa neb tuuri don yella ya woto woto nabiya mi yella hanya wato ma ba hi yimsa tib lebre ba hi tib lebre ba ba ba me nan to ba kiba yo yimsa nan to kan ba ga ala muhammad be ka illa muha ba ba to yin doya wai zabra ne ba tile mo ha but nabi am sin ni sahab sa mo ha na man shawar eh, in ma da wana Aya kibar wa mi tiki na ba wa da bo wa ni tapo to ne fa yi kun yi ti da tapi eh da wen nan bo me na yi zabo la in na ma na wana ina ke ya san bi ti zabbi bin nan ba wa de menze ba ke tu ati maka ya mabu ba de ne mu zi maka wa mazin bam la ya bam bam sa bi islah wa tɩ mak rẽmba go muhajiruna bãmb goma me yel nabiyaamã tõnd ye pa na n lebg yaa tõnd saam diisi tõnd mi tõnd mid neba n wa n wa n yetɩ tõnd ning fãa tõnd na n yalsam tɩ d zabe fa ba get bɩ nabiyaam ket n tar sokr bal koa mik nabiyaamã sẽn sokda mosã bada zãma wã pʋgẽ zãma wã yaa gul pa yiibu yaa muhajiru la ansar muhajirun bãmb ya ma kõmb wa la ansarã bãmb yaa madin rẽmba nabiyaam dat n wʋma bãmb goma dila biya ma sukuri yilim don watin nama na nama na wana ti madina man nawa deke asad bin muad yen nan dek moha madina ba fani na yen nabiyam sallallahu alaihi wasallam aton ton ta hada me ti aton da fon datin u ton me gwama nabiyam adiya woto bale ta yen nabiyam sallallahu alaihi wasallam ton be ni fo nabiyama fo ho wan ton kesi ton fa ton nan kene fo na paget bi ton pa nan yi wa annabi Musa zama wai bad Musa zama wai yala lam ya idhab anta wa rabbuka faqatila inna ha huna qa'idun bad Musa zama bani Israel da mai bam ya dan Musa ya hay kan ton zabe aton be isan to zabun ton bi wa min ton ka raget be la amma ton ton ni fo suka ton ton be ni fo sallallahu alaihi wasallam hon ba ton nan et nan to woto mo ha et mo san ya woto bi yi pre bi yi pre woto zabra nan ban zabra yi woto ban zabra yi woto mo ha wa nan yi pre eh, zabra zabra yun kan pa kusi yʋn-kãngã nabiyam pa wũsi yʋn-kãngã ye nabiyam yaasa ne naafɩl pʋʋsgɔ la wẽnnaam kosgo ha tɩ beoogã tʋg n bẽega bata sɩd yaa yell ne neb kobs tã la piila zak ya n na n seg neb ne la neb kobs tãabã me b pa ta zab teede la neb ta tara zab teedo neb kobs tãabã yaa neb sẽn yaa kobl n se bad yãmb miame tɩ mak la madin paa yen ye neba neba sahabsã sẽn yi mak n wa madina o bẽe wʋsgɔ hal n fo yetar kãng yaa ye fo ba get bɩ tɩ bãmba yaa makr yãmba n dɩ tɩ n tɩgda tɩ b yãka yaa taga tagdo fo ba get bɩ yaa neb sẽn tar kãng wɛ leb n tar zab teedo bɩ sõora leb n yaa wʋsgo tɩ yãmb dat n seg bãmba yãmba sã pa wẽnnaam na yãmb a a toogo bɩ kɩtame tɩ nabiyam sa la sallam nabiyam dɩka yʋʋngã fãa gilli n maan wẽnnaam kʋsgo la naafɩl kʋʋsgo tɩ wãnda fãa yaa dalil namba sẽn wingdi tɩ ned sã n yaa wẽn tũuda yel sã n wa pakɛ bɩ yik n pʋʋs wẽnde yel sã n wa tʋg n wa yel pakrɛ yik n pʋʋs wẽnde n kos wẽnnaam a tõog a beene wẽnde wẽnnaam n tõe n tɩdg yɛlã fãa tɩlle la nabiyaam tʋma woto n sɩd na n kos wẽnnaam aywa wẽnnaam deega kosga wẽnnaam deega kosgã ha tɩ beoogã wa vẽega pa get beoogã sẽn wa n vẽega mosã aywa tɩ zabra na n sɩng mosã tɩ b na n tʋg n tɩ mosã yẽ mosã b teedame wɛ tɩ la teega woto n maan soab tɩ kɩfnamã me teeg woto tɩ b get taaba bõn mosã lebga zab laagẽ wã mosã la dɩ mosã la eh wa goma han nan wa bale ton gom da fa aya nan ban nan wa wese ban ba fa gindi wen nan ma na me bo wan ti ya hon eh mitli la ba ya ban pa ma ki ba eh ma sa mitli ti ki ba ta ni bona ne tuhuli da bala fa ya ba bala fa ne tuhuli da wa ba bi la ti ma me ni la ma so ni ki fa ba ba me ye ni la ba mi so ni la ya be wa wa an ko to bi ti mi kam me yaha ti bad zabra han nan zaba ya ramadan ki mu ko ton han be ti mu mo to wa ya ramadan ki mu ko ko la zabra nan zaba le bin ya yum kanga lab nan sin ramadan lo yi ramadan lo han nan sin yum ninga mo nan ya ramadan kanga po la bad zabra han nan zaba ti ya ki wa la han pila pila yo ko ki wa la han pila yo ko la bad zabra han nan zaba don yella ya wo yikita mosã beoogã sẽn wa n vẽega tɩ b teka tɩ teka tɩ b get taab mosã lislaambã sã n get kif n da t'a neb tuusdã bãmba sã n get pa yɩɩd wa neb kɔbge pa yɩɩd wa neb kɔbge mam ad bãmba sõora mam tõnd sãn tɩ yaa neb tuusd mik tɩ eh, kẽer neb sẽn pa yɩɩd woto bale tõnd loba tõnd bala n tar wẽ bãmba bala n loo bal wa pa get la tɩ bilama sã n lihi sẽn get lislaamba lislaamba la sẽn neb kobs tã wãla bãmba sã n get ba ya wa neb tusa yiibu pa get bɩ ye bãmba sõoda yaa woto la ye a tõnd paam yɩ tʋʋm rũndã tõnd yaa ne neb tuuri bãmba yaa sẽn ta neb tusa yiibu tõnd sã n pa wɩkd mensã na n zemsame tɩ wẽnnaam n dat yã wã fãa wẽnnaam n maan woto n dat tʋʋmda tʋm n dat wẽnnaam sẽn data yi. donc sɩd yi woto mosã tɩ sɩɩngda mosã la ha f namba sʋka ma tɩ f namba sʋka nebã tãab n tol n dãng n yi nebã tãab n tol n yi pa get a utba la a la a walid pa bi la utba wã soaba yẽ bii la walida ah, koa yẽ bii la walida a me la a shaiba ya wa zaka yen-dɛmba ned ne bii la a yao bãmb yi pa woto bɩ aywa eh, bõe kif namba suka wata ya suka ti hin yara bewa ba de wata zab zabra singi da woto kwa ti botu mubaraza nin ni hi yara wa di lamba suka bewa ba ti ton dang singi ta da ti gulpa yiba ya hanje ton kwa paget bi ton ton son neba tabi di la moa mo yek ta ba ti bam dang zab ni ta ba ko to bi suka gulpa yiba fa ya hanje ton bãmba sa wa sʋg n sa moosdb na n kẽ taab mosã fa ba get be la kɩf na man dãng yiibu fa ya no baood n wɛ yaa sẽn dat n bao lislaamba noore la b wundba man tar pãng n yɩɩd pʋa yɩla woto wã mosã bãmba sẽn yi wã mosã lislaambã yaa sẽn geta taaba oto bɩ tɩ madin neb rãng taool n tol n yi madin neb taab n tol ba, dãng n yi tɩ bãmb na n zaba neba la mak rẽmbã yɛɛla b yaa ãã yãmb yaa tõnd mabiisi la yãmb basna tɩ yaa tõnd neba ya ne ba ya ton sabisi yam ya madina yãmba yãmb vʋʋs yaa a tõnd nan bao tõnd nan bao mak nebã suka neb sẽn na yi yɩ ban ban wilg tɩ bãng tɩ b na n ali bin abi talib to bi la hamza la wa ubaida bin abi sufyan bi bɩ eh, bãmba la b yiis yã bãmba ya ma nebã wa bam ya mak neba illa ali ali nan tiyar ne a walid but a da ya zinne ali ba ya zinne wa kan hawa zenna nan tiyar zinna kela nin kem sa yibu wala utba la shayba bi ta hamza nan tira shayba ta ubayda nan tira utba moha don yela yi wata moha ta nan tira taba zin pour mal ali ali man rayan wan dirle awalidu yi man rayan walidu zi zin pour mal hamza me han tan tira shayba zin pour mal ni me fika yen lutenga kella neba yiba a utba ne obaida bamba bi yiba mohan tal tab tel tel tel tel bo bo pour tar ne fa pour la to wa gaimo ha o ba get la ne ba ya pato on ko ya to zikãngã mosã yita ali ne hamza bãmb me yaa sẽn geta bãmba biiba sẽn na n maanek pʋa bãmba me sẽn wa n pʋgl taab n loya mosã ali ne hamza fãa naaga taab zĩig pʋgẽ bala n ta n kʋk tɩ ra pʋa n kʋ yaa a otba la b rɩk b ma biigã a yaa sã n pʋgl soaba n wa ne zãma wã soka donc yella yɩɩ woto mosã yella nebã tãabã fãa yaa kɩf namba kiime e ba taba fa ki me ba ilama te boya ba tan pokala so me kelen boya ma pa man kalam ni pa get wi ila yi woto mo ha to na cheta mo ha ni sa mo ha e donc e la e wa mi ti e la ton ya woto mo ha e wonnam songa ni lamba wala ko ma hanna wa wa wonnam songa ni lamba ba wonnam sika malek nam ma wonnam sika malek namba bag zab daare wẽnnaam sika malaɛk namba tɩ b na n sõng lislaamba o tɩ b rɩkɩta mosã aywa tɩ b sẽn wa n tẽeg taaba bale aywa zĩig pʋgẽ bale tɩ b nama wa n ne n ba tɩ ay bãmb yella pa tar yõod yaa ye fa ba get bɩ rɩla likita mosã tɩ b na n paam tɩ f nama sʋka ne pisio ko ne pisio po wa sʋka tɩ f n kɔg pʋgsã a bʋʋ jahl mengã naaga be wa a bʋʋ jahl mengã soba yaa tãor soaba b kʋʋ ye daam a umayya bin khalaf a bilal zu soba wa ni me ku da nan kanga ni la bilal han ta zo ba zuga wa ba ba wen zuba ya a bilal ne ta zo ba zu soba zuga ni ya tun hayin pam hununda la ya al ko hunjo mazi samde ko hunjo mi yango ni ngazi same la ya la te bazi sime sarunda sarunda tɩ bõe ya zuwa rokr n bal pʋa fo ba get bɩ dõnc yella yaa woto tɩ fõn bãmba fãa koya daarẽ kãngã t'a yɩ wẽng n kõ mak rẽmba a yɩ ra-sãblg n kõ mak rẽmba yella yɩɩ woto mosã tɩ bãmba t'a kaoora tɩ b neba tɩ b lebg mosã n na n zoe bõn na n lebg n zoya pʋgẽ mosã la b na n ne pisopoe n yaa kɩf namba ne pisopoe n kʋ ne pisopoe la b yõg ne pisopoe n yaa kɩf namba wila ne pisio ko yin zibo hon yoa nabi ama baba bila zinda sokbe abbas wa abbas zinda be ni wan ka tanga ta abbas nan patubi ni me dan na ka tifi nan bangwa tɩ b yõka yẽ na ne pisopo ninsi b f yõga b la yɩɩ woto mosã tɩ badr zabra me yẽ me sɩd yɩɩ woto mosã tɩ wẽnnaam sõng lislaambã n lug kiflmã wẽnnaam sõnga lislaambã n faag kif n namba wẽnnaam sõnga lislaambã n zẽk lislaambã zugu la a faag kif namba wa n kɩ tɩ wẽnnaam yelka mosã tɩ wẽnnaam na n tẽege walaqad nasarakumullah hakika wẽnnaam sõnga yam lislaamda bɩ badrin badr daara badr zabra daare wa antum la mikame tɩ yãmba azilla yãmb yaa ne bilfu yãmb yaa ne bilfu y leb n yaa neb sẽn pa tar zab teer ye la ned fãa wẽnnaam sõnga yãmba la ya bõn yĩnga yaa sẽn gom tɩ loogã bad bad yãmb tũuda wẽnde Imana maana suuri wẽnnaam dĩinã pʋgẽ n sak n yas nin-dĩinã wan kɩt wẽnnaam sõng yãmba wa ba get bɩ bas kɩta mosã wa n get nabiyaamda sala sm nabiyaamda pʋʋsda naafɩla ne yʋnga ha tɩ beoogã tʋg n vẽega yɩla wa n kat ning beoogã sẽn wa n vẽega tɩ lislaambã tee yãse tɩ kɩf nãmbã tee yãse nabiyaam yeela nabiyaam goma ne wẽnnaam tɩ zabra na n pa sɩng wa أقوم أن يتوانا اللهم إن تهلك هذه الإصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم قلت بي إن تفهم سبوينا فسام بحصولي تكيف نبق كبامبا لهلام بسنا وموها فسام بحصولي تكيف نبق تنو زمتان ينكو وين تود بساتين غنزو وين تود بساتين غنزو فكون ينزل نتوفو يعيه wa get bi sɩd lebga gom vẽeneg vẽeneg wa lebga gom vẽeneg vẽeneg mosã a yeela wẽnnaam fo sã n bas tɩ b kʋ bãmba a fo kõ yã wẽn tuub yaala fa ba get bɩ wẽnnaam pa na n basme wɛ wẽnnaam pa na n bas ye yella sɩd yɩɩ woto mosã tɩ wẽnnaam sõng lislaamba tɩ b tõog kɩf n dãmba yĩn kɩ tɩ wẽnnaam de. mosã fattakullah na, zoe wẽnde zoe wẽnnaam wẽnd na saglg wẽnnaam n sagn lislaamba zoe na, ad yãmb ne wẽnnaam sʋka yella sõg ya wẽn zoɛɛga

yikit wẽnnaam yeele fattakullah zoe wẽnd yaa laallakum bõn yĩng tɩ yãmba tashkurun y na yɩ ne pʋʋsd barka n yaas ne wẽnda tũudu la wẽn zoɛɛgã n wat ne bark pʋʋsgɔ y la bark pʋʋsgɔ yaa wẽn zoɛɛgã wat ne bark pʋʋsgɔ bad ned sã n pa zot wẽnda pa pʋʋsd bark ye ned sã n pa zot wẽnde a pa na n pʋʋs wẽnnaam barke pʋʋs wẽnnaam barka me pa noora goama bal ye pʋʋs wẽnnaam barka yaa fo sẽn na n dɩk wẽnnaam sẽn kõ fo wan tũ ne wẽnde dɩk fo yĩnga n tũni wẽnde dɩk fo yõorã n tũni wẽnde dɩk fo azɛkã n tũni ẽna barka pʋʋsgba taskurun taskuruna bi amwalikum taskuruna bi abdanikum taskuruna bi hayatikum yãmb na n dɩka y vɩɩmã n pʋʋs wẽnnaam barka y na n dɩka y yĩnga n pʋʋs wẽnnaam barka y na n dɩka y a zɛgsã n pʋʋs wẽnnaam barka yaa woto la wẽnnaam sẽn sagla la wanda fãa gilli yaa kibare wẽnnaam sẽn kõtɛ la sagem lislaamba aywa tɩ b kell n paas ne alhaal kãngã tɩ wẽnnaam bee neba tɩ b sã n yaa wẽn zɔtba yĩnkɩ tɩ wẽnnaam yel mosã is taqulu lilmuminin alan yakfiyakum أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين إلا وين نمسك دمها إلا وين نملك كبال يها yet n tɩ wãna n tẽegd n kɔa yaa sẽn na n tẽega wẽnnaam tẽegda nabiyaamã yɛl fãa zugsba mohamad sal la alih wa sallam is taqul tẽeg wa n ka tɩ ning poo nabiyaam sẽn wa n yetẽ tẽeg wankat ninga maana ozkor iz taqul tẽeg wankat ninga fo nabiyaam sẽn wa n yet n yaa dẽn muminin mumin namba fo yeta mumin namba yaa alan yakfiyakum yalla a pa na n sek yãmba pa sekd yãmba an yumiddakum rabbukum ne yãmb soaba wẽnnaam ni yam soba wen han nan paas yamba bi salasati alafin ni tusa tabo min al malaika si malaika namba point munzalin tibiya han nan si tɩ b na n sigame n na n yãmba n zab ne bɛɛba ma rɩla wãnda yaa koɛɛga n yi wẽnnaam ning n kõ nabiyaam sa sallam ota bɩ tɩ wẽnnaam na n sika malɛk namba tɩ sõnglis la n bãn zab ne bɛɛba rɩla kibara sẽn wa n wao mosã tɩ nabiyaam na n noglɩs la n sũuri نبي عم نور قديم دام بسوني نان يا نبا وين نبي يتكلم إذ تقول تين روان كتنينا فو نبي عم هو عن يتي دل مؤمنين المؤمن نبا يا سحاب سوا هو تبي بام المؤمن نبا نبي عم يلا سحاب سوا هيا الله يكفيكم يلا فنان سيك يامبا فلن سيك يمتي توري بيبا أن يمدكم بمعنى أن يزيدكم ويعينكم ويدعمكم نوين نام هن نام پاه يمبا بدم أمادة أمادة بان هن نام پاه ندا فلا كون لفندا نان لكم پاس فبجد بي أيو فلن سيك يمبا يم توري بيبا أن يمدكم نوين نام هن نام پاه يمبا نوين نام سون يمبا بسلاسة آلاف نتوشتان نيوهن لا سون رقوا la boy tu sa tambo minal malaika si malaik nam tusa tu sa tambo si malaik nam pon mun zalil ya n nan sikba ni da mun zalil ba malaik nam ka tenga ngazuwa malaik nam be yinu o be sa so wa la wende n nan sikba to biya malaik nam tusa na n tu sa tambo nan nar li lamba nzabne beba to tonba yella ya woto idan la jikanga mohaya ila yawo ya pulungwe yawo ya wende nam som pulungwe wẽnnaam pʋlmã lislaambã tɩ nabiyaamã meng sala la sãlma la wẽnnaam sẽn pʋlmã aywa tɩ wẽnnaam na n sikame la d namba tɩ naagã bõn zabe fo tɩ b tɩ b tõog bɛɛba la zĩ-kãngã mosã yaa gom-kãngã gom-kãngã yaa wẽnnaam sẽn pʋlm pʋlg ninga wã yaa zab-bʋgɔ tõnd gomame tɩ loog tɩ yaa os zabrã be ba lame fo tɩ b bas zabrã me be ba lame la yaa zab-bʋgɔ la wẽnnaam sẽn gom-ka wã ya zabbʋgɔ la wẽnnaam sẽn pʋlme tɩ wẽnnaam na n sikame la nam tusa tãabɔ tɩ naaga lislaam bãn zaba tõnd sã n wa tabsɩr nambẽ wã d na n mikame tɩ bãsdbã tara koɛɛsã yiibu bãsdbã tara koɛɛsã yiibu t'a ibn kasir yeele ikhtalafa almufassirun ban b tabsɩra o b yõsa taaba fi hada alwaad pʋlum kãnga pʋlum ning wẽnnaam sẽn pʋlme la na n sikame la tɩ nam tusa o b yõsa taaba hal na yawma badrin au yawma uhud ti yalla wẽnnaam sẽn pʋlma yaa yaa badr daara bɩ bɩ yaa ohd daara bɩ la koesa yaa yiibu ala kaulain koesa yaa yiibu ahaduhuma koɛɛga yembrã anna qawlahu istaqulu lilmuminin mutaalliqun biqawlihi walakad nasarakum llahu bibadri pa get bɩ ma koɛɛga yẽ wã yeelame tɩ wẽnd sẽn yetɩ istaqulu tɩ yaa barg na wen nam sẽn kulum t'a si ke sika ek namba tɩ di f la n bal zaba yã wã ya wa ya ye la illa tafsir tabsɩɩra bãngdbã sãn da me tɩ yã wã yaa barg zabrã la wẽnnaam sẽn yeel woto wã naam idan la koesa yib la me anna hatha alwad tɩ pʋlem kãngã woto wã mutaallikun yaa sẽn tar tõkre bi qawlihi ne wẽnnaam koɛɛg sẽn yeele wa id gadawta min ahlika tubawiu lmuminina lilqital yaa osd zabrã kɔa osd zabrã nabiyaam sẽn wa n yi n na n tog zĩnig nebã osd zĩigẽ wã tɩ yaa yẽla wẽnnaam sẽn pʋlme sẽn na n sika malɛk namba bõ yella bãngdbã nengẽ koɛsa yaa yiib woto koɛsa yaa yiib woto la koɛsa yiibã soka a yen tar pãng n yɩɩd wa koesa yiba suka a yen tar kãngã yɩɩda bad a yaa badrã n tar kãngã n yɩɩda malɛk namba sikrã a yaa badrã n tar kãngã n yɩɩda oto bɩ bad ohd zabra yaa eh, sãn mikame tɩ yaa pʋl n kãngã me da malɛk nambã yã pa sig ye bad malɛk nambã sãn da siga ohd daarã b pa tõod n lislaamba wa b pa tõod n lislaamba ye ma yella ohd zabrã daare malɛk nan pa sig ye pa get malɛk nan pa sig ye la ne bãngdb ning sẽn ya bãngdb ning sẽn yet yaa osd daarã bãmba rãmbã yeelame naam tɩ wẽnnaam pʋlmã yaa osd daarã la wẽnnaam pʋlmã pʋlngã n naag ne sart wẽnnaam naaga pʋlngã ne sarte wẽnnaam yeelame ya wa sẽn na n wa wã bala bala in tasbiru wa tattaqu ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين paget wi tɩ wẽnnaam pʋlma pʋlengã naani sar sar t'a yaa in ĩn tasbiru yãmb sã n maan sugri paget wi wa tattaku la y zoe wẽnda la pʋlengã na n pidi la y sã pa maan sugri y sã n pa zoe wẽnnaam me pʋlengã pa na n pid ye tɩ bãmba rãmbã yeele tɩ wẽnnaam sẽn pʋlmã yaa osd daara la wẽnnaam pʋlm ya la lislaam basẽn pa maan sugrã yĩnga n kɩt wẽnnaam pa sik malɛk nambã ye pa bi bɩ bãmba yi yeela woto la ned y fãa koy kãsb tar pãngẽ la ne wãnda fãa gilli koɛɛgb tar pãngẽ koɛɛg tar pãngã yɩɩdã ya bad n da ya bad n zabrã da la wẽnnaam pʋlem yã t'a na n sika malɛk namba malɛk nambã sig sigame malɛk nambã sig sigame bad n zabrã daare wa tɩ sẽn da gom tɩ loogã fo bi bon la sambi kam ya sambi kam eh, ti dara e sambi kam ti dara yida zabra dara nambi kam ya ha ti bebe ni bebe ni zabra dara wen nam goma to wala han anfal ko wa na'am musafa anfal bi na wingam tɩ anfaala pʋgẽ wẽnnaam goma eh, bõndɔ bas n zabra yelle pa woto bɩ la sã n tʋg n kelg be mi tʋgd n mikame bõta nika wã tara pʋrg bondo bõndɔ aya wai sʋrs anfa anfaal aya wai nan. أيوة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم bari la aya kanga moha yawo be surat al-anfal bo inna patabe be wa wennam goma badr zabra yele la be wa wennam yela me is tastaghithuna rabbakum tẽegi wankat ninga yãmb lislaamba sẽn da baood sõngr wẽnnaam nengẽ baood fãagr wẽnnaam ne kɩ fẽn namba sõora sẽn da yaa wʋsg n yɩɩd yãmba tɩ b zab teeda yɩɩd yãmba tɩ b pãngã yɩɩd yãmba tɩ yãmb wa get tɩ yãmb sõora yaa bilgu yãmb pa tar zab teed ye yãmb na n yãgd tɩ wẽnnaam na n deen yãmb kosgã la wẽnnaam pʋʋlem yãmba sã na n sika malɛk namba wãna bi alfin min almalaikati murdifin tɩ wẽnnaam na n sika malɛk nam tuul tɩ sõg yãmba fa get bɩ la ka wa wẽnnaam yeelame tɩ wãna أيوة ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين tɩ wẽnnaam na n sõnga yãmba la wẽnnaam paas yãmba ne malɛk nam tusa tãabo tɩ ya wẽnnaam n na n sikba la ka wa wẽnnaam yeelame tɩ malɛk nam tugre bɔ bee mosla problɛmã kɔa fa get bɩ la fãa ya wẽnnaam gɔma fãa ya wẽnnaam gɔma d maanda wãn mosã la bãngdbã yɛɛl yã a yel-ka be بعد كاو من من تونا إسان كده آية لباسرة بألف من الملائكة نعم murdifin murdifin mana ya bõe tɩ murdifina mana ya tuus tuus n pʋgẽ taaba fo tuusã yen koa wilgame tɩ ya tuusri tɩ tuusã tɩ le wa yaa sẽn paas fo ba get bɩ yella yẽ wilgdã mosã tɩ tuus n ning sẽn yelã yẽ yaa bõe reeg n leb nanda o tuhra ya ne yan nemme la tuhra to ne wata ha to ne waya ya han pas mo yila ko ma pati tabi le fo fa han gum da bal kwa ba de muddi fi na han yel kawa ya han nan pugul taba ba tuhra han wa ba ne samiye la pugun da me ni la muddi fi na ni la mo nam han yel kawa mo ha gum da fa ya yi mola bãng ba kõo vẽenem d fo tẽeme n kãdem yã wã tɩ b yem tɩ yaa badr daare pa woto be wã tog be me ya badre be yem tɩ tuuri tɩ ka wa yetɩ yaa tusa kãaba ha ba wa kẽng tag yetɩ yaa tusa nu yaga fa ba get bɩ fo maanda yã wãn mosã mo ha tɩ mosã wẽnnaam goama rata fo pagem gomda pʋa rɩla mudlifiinã sẽn yeelã pa yetɩ yaa tuusr bal ye yaa tuusri tuurã na n ya la tuurã to yaa sẽn le watɛ a to wa ya sẽn paase don yella ya woto ha moha illa gomda ta ketan fam da panga gomda ketan fam da fanga, ti ya pa zabran da wen nam hungum taw ya ban zabra wen nam yel ya et wen nam yel nabiyam sallallahu alaihi wasallam tatin ya wan tatni nga ne ho wan yit ni lamba ne ya mu'min namba ne nabiyam sahabsa ridwanullahi alaihi nabiyam ya lamba ya allah yakfiyakum ya la panan sekiyamba pa sekd yãmba an yumiddakum rabbukum tɩ yãmb soaba wẽnnaam na n sõnga yãmba a na n paasa yãmba bisalasati alaf ne tusa tãabo min almalaika sẽn yi malɛk nãmbã pʋgẽ munzalin tɩ wẽnnaam na n sikba yama rek nam wẽnnaam sẽn na n sikba aywa tɩ ba sõng yãmba rɩkɩta mos tɩ bũnigdẽ mosã rɩla bãd zabrã mosã malɛk namba sẽn sikã pa yɩ tugra bal ye pa yɩ tugra bale la sẽn siga ye n e, yaa sẽn tõe n ta tusa tãabo hal n tõe n yɩɩg rɩla e, baa wa mikame aywa e, tɩ gom ket n be a pʋgẽ aywa wala a bõe wala bãngdbã nengẽ la wẽnnaam goame wilgdame tɩ sẽn siga pa na n yɩ tɩ bal ye naam aywa ne paasd me yaa wingame tɩ eh, lislaamba eh, zab nins lislaamba sẽn zab ne kɩf n namba wala nabiyaamã wakatẽ wã zaba ka tɛk wa la ya usda bõndo badra yĩ pipi badra yi pipi بدر لغل بوري يا أهد أهد لغل بوري يا خندق إذا قصد الأحزاب بدوي أحزاب لغل بوري ها زبا تابن زندي هل انتون توق مك فاكري أني هنين هنين زبنا أني طائف زبنا أني تبوك زبنا لغم يهود هل انتون نبيا مهنا وطمان كالم عليه الصلاة والسلام لزبا فانج لهم زبا جهاد وزبا فانج لهم زبنا بيا ما وانكتون وان ملاك نام فسيك سنفزين سيب ملاك نام فسيك سنفزين سيبو a ye wã ya bad bad n zagra zãma na masibiã a yiib soaba ya fo baget bi la ama o da pata bu ma da nam sigam yi bada ni lama me hantum mum ning bewa ni sabab ma to nam ba ni lamba Ki na namba to ni lamba o ho zabra dar ri kitam mo ha to gom da panga mun ngam ti aya kan ngam gom da ya ba zu zabra na nam sun goma ni kit wenna min mo ha to nam nan si kama da lamba to zab ni ki kifin namba sun ni lamba to nam ti bala la bala wa mo ha ni ya leke bala ni ya nekre bala bum da singam ti boy alan yakfiyakum alan alan wa yawasuku fa yawasuku eh. yalla fa sekri yamba fa sekri yambiya ni wen nam hanna sik malaik nam tusa tabo tib song yamba zabe paget bi ti awle kam ti bala ya wotu bala sekam bala wa ya hanna lik ti sekam paget eh. bi likita mot la na pungi wala hamza wa hamzatul istifham ko to bi san wani nafiyu alan yakfiyakum alle kriya bala bala la lekal kwa ko san lekti na'am gum da sama ko san lekti na'am ya ko yim pa sekri fa ba getbi ko san da ti sekda me ko yim ti bala da la nam gum na woto idan wẽnnaam tɩ wãna bala a sɩd sekdame malɛk nama sigba sɩd na n seka lislaamba da wẽnnaam tɩ ĩn tasbiro yaa ya sẽn na n maan in tasbiru ad yãmb sã n maan sugri wa tattaqu da zoi zoe wẽnde wẽnnaam ket n kẽngda yel bãmba koa ya wa sẽn da gom tɩ looga wɛ pa get bɩ sẽn da yopɩla yel tɩ wãna tɩ naam naam in tasbiru وتتقوا نعم وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا فقلت بي ولا قم مبيما يا تون مهنا لك انت انت رتابا سورة لا وتو وين زويا لا وتو وين نام تشين لا قم بامبا دين سو سو فان جندي ما ني سوري لا زوي وين فقلت وين نام يلا قومي وتو يا تي وانا نعم bala adi la ya woto in tasbiru yam san sit mansugul wennam dina pore wa tattaqu la zoy wenna wa ya'tukum tikifin namba yawlo wa yamba tikifin namba wa yamba wa ya'tukum ma'na wa ya'tukum bi ma'na ad-damir huna ya'udu ila al-kufar ha damira ya ya'tukum wa damira kinga da kifin namba kifin nam si wennam hunda ngombi yelle tilora ya na wennam hiyet kawa wa ya'tukum ti kif namba wat yamba min qawlihim ne bi nyagaba ba de bamba na hadame mama nyagame on wati ndat man ndat en ku yamba bi nyagame wati ndat man wana ndat zabni yamba ndat wuni ko panga ndat wuni ko panto ba bi san wani nyagabo to ndat man yam yele yam ye man shugul bale le zoe wen nam wen nam na sunga yamba idan in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum tibam wat yam ningi fi nama moha fi ya min safarihim maa tɩ b maana so-toka b maana so-toka n na n wa zab ne yãmba wẽnnaam na n kell n sõnga idan wãnda fa aw min gadabihim maa tɩ kɩf n da gẽega yaa kɩf n da gẽega yĩnga tɩ b gẽ yik wat n dat n wa yiisb sũuri tɩ wẽnnaam na n sõnga yãmba bõ yɩla min faulihim wã b yãka maana t'a ya gẽega b yã kama tɩ yaa na n yãg n wa b yã kama tɩ yaa na yi so wa a fãa yaa sẽn dat n dɛ tɩ kɩf n nambã bãmb yaa neba tɩ bãmb me zĩime n pil paalde bãmb me n segende n dat n paam n ku. la paam lislaambã n maan beed kɩtame tɩ bãmb me sã n zĩig bãmb me pil paar dãmb kɔa yẽna wẽnse tɩ b sã wa b sã n pil wa kɔa b sã n segl n wa wa ya'tukum min fawrihim hadha b seglga woto b sã san wa neb seglga woto b sã san wa neb yãgba woto wã na wa lin yãmba na n wa pig yãmba yomdidkum wẽnnaam na n kell n paasa yãmba wẽnnaam na n kell n paasa yãmba rabbukum ya yãmb soaba wẽnda bɩ hamsati alam ne tusa nu min almalaika sẽn yi malɛk nãmbã pʋgẽ musawimin tɩ tara tagmas nãmba tɩ malɛk nãmbã tara tagmas nãmba n yi wẽnnaam nengẽ bõe la woto leb n ya sõora tɩ la wẽnd sẽn leb n yeela d b yaa sõora to la yi sẽn ha yi ratame n yel mosã yɩla wankat woo nama san dãmbã sã n se mensɛ wankat woo wankatɛ kifin-dãmbã nama san wa lim yãmb nis laamba bõ tɩ yãmb raooda sa tɩ b yem wana wãna san da sã n dat n paam rawa bf linga f sã n ling rawa a raooda satame fo ba get bɩ bala raood rata seglgo tɩ wẽnnaam yelka mosã ad b sã n wa lim yãmba n wa wen nam n tõe n sõma yãmba wẽnnaam ket tõe n sõma yãmba tɩ ligla pa na n maan yãmb yelle wẽnnaam tõe n sõma yãmba ne malɛk nam sẽn na n ta tusa nu ne malɛk namba sẽn na n ta tusa nu musawimin tɩ b sã n na n wa b tara tagmas namba malɛk namba watame tɩ b tara tagmas namba idan yella musawimina maana ya fo n na n tar sĩ n tara wa yelle tɩ b sã n yẽ bũmb mi taa zagl la woto yẽla musawimina pʋa ma yela wẽnnaam na n ninga malɛk namba tagmas namba tɩ b wate fa ba get mi yẽla musawimina la taama sẽnsa mosã wa ba me na wa wel na wa la pa pa pa get wẽd mosã pʋa wẽd mosã na n yɩ kõbd sẽn yaa pɛɛl-pɛɛla la b na n wa tɩ yẽla tagma sakõ yẽla musa wɩmɩɩna tɩ sãnda me yeele tɩ la tɩ pa kõbd sẽn yaa pɛɛl-pɛɛle wingame tɩ yaa peen vɩsdgi pen vindri malek pa vinda pena ko to bi e ba pen vindra aya nam hen singi mi laram nam bon aya nam hen singi mi laram nam bon te na ba get likit ton nabi ama menga sallallahu alaihi wasallam amin vinda pende azugun wa kwa ba get bi e nyake boy nyak zure mba pore mane bi wakat nga zura nyaka de memba poro wa wakat zura nyaka de memba e wa boy kiringa wala wanda bamme e bam na amna woto

la ba ma nagem la re kwa ya bãmba nagem la re yela nabiyaam pa sẽgd fũugu tɩ yaa sũnd wɛ la ya bãmb me vɩɩm alhaal woto bãmb me vɩɩm alhaal woto yẽ kɩtɛ tɩ min kõt nebã vẽenem bãng y nabiyaamã sũnda toore ne nabiyaamã sẽn tʋm tʋʋm sãnna tʋʋm sãnda tɩ ya bãmb me vɩɩmã tʋʋma vɩɩmã tʋʋm toore a ne a sẽn tʋm tɩ yaa dĩinã toore yɩla pẽenda nabiyaamã sẽn da a pa yetɩ yaa ãã a vidame tɩ ya bãmb me nagem bãmb me zãmaan bãmb me sẽn da vɩɩm to-to la sẽn maana rẽn kɩt mosã nabiyaamb me sẽn da sẽgend fũugã ya bãmb me nagem la rɩk la wala bilgr mosã tõnd zãmaan n ka yaa ra sẽgenda fũuga ra pa sẽgend fũuga pa get bɩ la bãmba nengẽ ra pa sẽgenda fũtu tɩ pagba laadb wa pĩndra ya woto laadb nengẽ ra pa sẽgenda fũtu tɩ pagba fa ba get bɩ la tõnd nengã yaa contraire tõnd ra tion de kursi tɩ pagba segend fũtu fa wa get bɩ la ma al hala wot woto mo han kit mo ha ne sa yi katé na sian segda foot ya sunna tonda tonda mana maana taban ko oh, de pʋd de bõn yĩnga ba ratame n yeele tõnd nengã n ka fo sã n segend fũu fo ma pa pagba le wa fa wa get bɩ d sa ko de ti hadisi ya wani wati wana la'ana allahu almutashabbihina min arrijali bin nisa wal mutashabbihati min nisai bir rijal to wen nam kambar be ni da punisi hun won so mes ne paaba wen nam kambo be ne paaba nisi so won so mes ne da pa ila il bamba fa tiens pour quoi waton ne ka da wasan yikin sen tu na yi kene Bote bi pa sera to gidra mo gidra me ba da an won sa me ne para ba ton ne ngan ka ya ta sera ni kun ya pa eh, sera ni kun ko ba get bi ila la san yi kise wa bu zak ko ya e se ne be zak ko yi ni ma ya ton bu se n yik n segd fu a zak pʋgẽ yẽ zak pʋgẽ yelle wa yẽ yel ka be koa zak pʋgẽ yelle fo bee fo fu n segd fũugu fo me bee fo zakẽ fo ne fo pagem ne fo kɔmba fo me segd fu n gilgdẽ yẽ pa tar yel koa tõnd sẽn da ya wa segd fũug n yi yi nga. la sẽn dɩk n maan wa nagem pʋa yẽ pa zemsẽ wã yẽ pa segde fa ba get be yẽl kɩta mosã baa nabiyaam sẽgd tũubu la tõnd ning n ka pa sakde bad nabiyaam sẽn sẽgnã a pa sẽgn tɩ yaa tũudum ye a pa sẽgn tɩ yaa yel-sõmd ye a sẽgname tɩ yaa bãmb me nagem bãmb me zãmaan nagem pa get be yella yella yaa woto dɩ mosã kɩt mosã nabiyaam tẽ wã purba la yaa yaoolem wa ya yaonem la a yaonem tẽo kulu kae b rãmb me kulu tẽog kɔa bãmb ra pa ra sẽgemda fũt bal kɔa fa ba get bɩ donc yella ya woto Na, idan tɩ rat wilga mosã eh, tɩ waa tagsg pʋgẽ tɩ wẽnnaam sẽn yeele musawimina tɩ musawimina t'a maana yamalaɛk namba na n waame b na n wa bas n zabra daare tɩ b tag mas namba b na n vila pɛɛna b na n vila pɛɛna sãn da tɩ yaa pɛɛn sẽn yaa sabla sãn da tɩ yaa pɛɛn sẽn yaa pɛɛra la b na n vil n wa la wãnda fãa gilli eh, ala sẽn yãba ya allah n yãba n bãng tɩ pɛɛdã yaa sabla tɩ pɛɛdã ya pɛɛda wãnda fãa yaa sẽn mam sẽn gom kɔa yaa sẽn mam sẽn gom bd sã n pa dalil n wa dalil sẽn yaa vẽenega n wilgd tagma sã sẽn yaa bũmb ninga fo welg tagma sã yaa toog kɔa ning tɩ yel bãmba buudã mosã tɩ me yaa tab sɩd nãmbã pʋgẽ tɩ bãgdbã tog n kẽe pʋgẽ n welsd n kɔa tɩ yaool n pa tar dalil vẽenega ye la sãma ta dalil vẽenega a tɛka yaa tõnd yɩɩle tɩ malɛɛkã nambã na n waame tɩ ta ma tagmas ba. malaik namba na n waame tɩ b tara tagmas namba la tagmas namba yaa bõe wẽnd n mi mosã wẽnd n mi tagmas namba sẽn yaa soaba la kae wẽnnaam na n tʋmsa malaik namba b sɩd na n waame b na n talla tagmas namba la ya wẽnd n mi tagmasã sẽn yaa soaba dɩkɩta mosã tɩ wãnda fãa gilli yaa sẽn na n noog lislaamba sũyã la paas lislaamba pãnga la pot kibare tɩ wẽnnaam bee ne lislaamba wankat wo wankate lislaamba San n sɩd sak n maan sugri wẽnnaam diinã ko en ga diinã ne sɩd sɩda la b ga diinã n sak n dee toogã fãa la b reeg bũmba fãa gilli la b leb zoe wẽnde n tʋm t'a manega na zoe na la b duus wẽnnaam diinã wẽnnaam bee neba wẽnnaam bee neba bad bat wẽnnaam sika malɛk nam hal pĩnda ad wẽnnaam ka n tõe n sika malɛk ba wẽnnaam ket n tõe n sika malɛk namba baa tɩ hal hũnda tõnd sã n zoe wẽnd wẽnd sẽn yeelã d sã n zoe wẽnnaam la d maan yel sã wa wa tõnd lislaamba sʋka tɩ yaa yel pak rɛb n kɩf nam yik n dat n nams tõndo maa tɩ b kʋ tõnd wẽnnaam tõe n sika wa la bee ne tõnd alhaala pʋa tõnd sã n tɩ sak n zoe wẽnde wa wẽnnaam sẽn la saka man maan wẽnnaam dĩinã pʋgẽ wẽnnaam tõe n sika tɩ sõng tõnd les laamba mosã baa nabiyaam noogr poore jihaad wa sẽn zãmã zĩska tɛka yãmb sã n ges résultã namba d n tɩ namb n sigi y n tɩ n sigi sã n wa zab jihaadi wã yaa jihaadi n zĩndi n sɩd pa ye la wẽnnaam sõnga wã tɩ b tõog kɩ namba la fo sã n ges wakat ninga a ah, pa bade zĩig sã n da dãmbã sẽn tõe kɩf n namba ad pa zaalem eh, ye la wẽnnaam yɛla mo ha san pa wahyun sig sig eh, wala amu an kat wahida sig da mo wala bãd n zabra malɛkdãmbã sẽn sig yaa wẽnnaam sika wasy n togs to wa pa woto bɩ tɩ malɛk nambã wa wɛ la saab yɛra pem tɩ malɛk nambã wa wɛ sahaab sa ra pa mi tɩ malɛk nambã wa bum ne. ning sẽn be bale sahab sẽn da yeelame a bãmba yãa yel solem zabrã pʋga tɩ bada wankat ninga bãmba tõeem n tees kifra n dat n wẽeg koa bãmba ne na n magba yaa zugã sẽn doke bãmba bɩ zugã sẽn dokã yaa bãmba n wẽ yia yɛɛ bãmpa mie pa get bi mik ya malek namba ya malek namba n daara la ya zabra n wa n sawabu ha la sik aya bãmba n kõ tɩ ba tɩ namba wa fa ba get bɩ donc yella yaa woto la ba ya wingr malɛk namba wa yaa tõnd pa tõe n bãng yaa wɛ wa pa ne sigd la yella wãnkat kãngã yaa tõnd me tagsd n ba dɩk wẽnnaam sõnga tõndo wẽnnaam sõnga lislaamba tõnd me tõe n tagsda woto yik tɩ ta mos tɩ yaa sẽn dat n wilgba lɛ wẽnnaam kõ ya ka tɩ lislaambã sã n maan la b zoee wẽnnaam wẽnnaam ket m tõe n sõng bame ne malɛk namba sõor sẽn na n yɩ wʋsgɔ maa sõor sẽn na n yɩ bilfu ne bãmb me alhaala tɛka yaa dẽn kɩt wẽnnaam yeele wa ma ja'alahu llah wa ma ja'alahu llah ad wẽnnaam pa maana ye wẽnnaam pa maana ye a domiru hũna ja'alahu ضمير كان ده يعني malaika wa الملائكة mu'minina bil malaika sik malɛk nam n sõng mumin namba sik malɛk namba n paas mumin namba pãnga ad wẽnnaam pa maanere wa ye pa get bɩ wa maa ja'alahu llah ad wẽnnaam pa maanere ya illa busra yɩlame tɩ yaa sũ-noogre illa busra yaa hũna ta'lil wẽnnaam sẽn maan n sik malɛk namba yaa yaa bõn yĩnga yaa sũ-noogr yĩnga lakum ne yãmb lislaamba yãmb sũ-yã sẽn na yɩ noogɔ la ya bãng tɩ wẽnnaam bee ne yãmba tɩ y paam pɛlga n kell n tabend wẽnnaam dĩinã n gat wẽnnaam dĩinã sõma ba ned sã me tɩ wẽnnaam bee ne a yaa a na n tabendame wa a na n tabendame la a keng pãnga idan wa ma jaalahu llahu illa busra lakum wẽnnaam pa maan woto yɩlame tɩ ya sũ-noogd ne yãmba wa litatma inna qulubukum la yãmb sũyã sẽn na n yõgne la sẽn na kɩtɛ tɩ yãmb sũyã yõgne bihi ne wẽnnaam dĩinã yãmb sũ yã yõg ne wẽnnaam dĩinã n paam n gat wẽnnaam dĩinã sõma la y kẽng pãng ne wẽnnaam dĩinã wa man nasr ad sõngr pa yɩ illa min indillah rɩla sẽn na n yi wẽnnaam ninga sõngr pa yɩ rɩlame tɩ yaa sẽn na n yi wẽnnaam ninga bata sõngr sã n yi wẽnnaam nengẽ ne la sõngr hakɩɩka la sõngr sã n yis n pa wẽnnaam nengẽ la belg me sẽn pa sõngr ye bad neb tɩ sõnga to la pa na n baas wa la ãmma sã n yaa wẽnnaam n na n sõnga yɛmba ne yaa sõngr sẽn tabende ne yaa sõngr sẽn tar baasgɔ ne yaa sõngr sẽn tar pãnga nikɩt wẽnnaam sõngra y'a woto wa man nasru illa min indillah ad sõngr ka be sẽn na n kɛɛngã sã n pa sẽn na yi wẽnnaam nengẽ العزيز وينام يا ولد نابا تبون باتوين وينام يا الحكيم ين وينام يا بود من نابا وينام سامبو يلي وينام سامبو ولا سيدا وينام سامبو ولا بود هم من غير يا وطلا وينام pa yãmba rẽlla d na n yal sãka wãnkata paam n taame d kota wẽnnaam tɩ wẽna kõd beo yaa ne la a rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam a pa tõe n loe noorã ye la wẽnnaam de boom yaa a yaa talga a soaba nin-kẽemã kɔ nin-kẽemã yaa talga a pa tõe n paama a daara meng rɩɩba a pa tõe n paam ye a daara rɩɩb mengã a pa tõe n paam ye a le pa tõe n loe noorã me ye tɩ la woto wã wala rɩɩbã yãk n kõ miskiinã wa daar fãa wã yẽ pa tara tõog ye ama a na n maana wãna naam sʋkra yaa woto mola n lekr sẽn be be yaa wa yãmb fãa sẽn mi wã tɩ wẽnnaam lomsa dĩinã tɩ wa ned sã n yaa kãsem woto e t'a a lebga nin-kẽemã a sã n pa tõe n loe noorã a maanda wãna a kaola a bagda ne loeera koa la a na n delga miskin daal fãa yĩnga la sʋkra sẽn sʋkda mosã tɩ da pa tar tõog ye a pa tar tõog n tõe n delg ye tɩ la woto a maanda wãna la e, bũmb ning sẽn be be ya wala fo sẽn na n kao noorã pa woto bɩ wala fo sẽn na n yaa bãada n kao noorã fo tɩ b yel n tɩ fo tõem n kao noorã tɩ fo wat n loeem n donde yẽla yã wã me yaa woto yã me sẽn yaa nin-kẽemã n yaa kãsemã n pa tõe n loe noorã wingame tɩ yẽ soaba a basda ne loeerã la na n delgame la a sã pa tar ligd n na n delge yaa samd wa yaa samd n bɩ a zugu pa get rɩlgra koa rɩlgrã me yaa samd n bɩ a zugu tɩ wẽnnaam sã wa tɩg n daare sã yãk n Eh, wala wẽnnaam sã wa tog n t'a kell n maan kaalem n pa tõog n delg eh, ye bee ne a bõe a nebã mosa wɛ a sã n basa kɔmba a basa kẽem namba maa t'a basa yapa bãmba n na n ges rɩlgrã yelle bãmba n na n ges rɩlgrã yelle bala yaa samde yaa samd n be ne nin-kẽemã eh, wẽnnaam sã n wa kõ tõog dũnika t'a ket n vʋya a yãk t'a samda n yao pa ba be baa tɩ yaa yʋʋmã yiib no-loeere yʋʋmã tãab no-loeere a yaoodã fãa tɩ wẽnnaam sã n wa lɔka kɔa asa wa man kan ko ken papa sam dan yaw eh, be ni a neba mo ha ni neb ni sin a ah, nan ba neb ni sa ba man nan je sam da yelle mo do yaw to lok soka o tla dina woni kwa ila na paham do na O woto le ya da to ya ha eh nyawa so ba sukura me ti wani sa ambo sore yi wa ton nengan ka yi a ayi ton nengan burkina faso ka n kẽng wa tẽngã to la beel n dɛmbã bãmb sɩnga ne loeera samedi la tõnd sɩnga ne loeerã dimas na taye la sa wa tog n ta noora lokre sa wa tog n ta noora lokre aywa eh, tɩ mikame tɩ eh, bãmba yãmba sɩnga bõe bãmba yãmba sɩnga samedi woto bɩ sa wa tog n ta noora lokre tõeme tɩ pa yɩ a yen wa tõe me n pa yɩ a ye wala bilgri wala kodibaare kodibaar sɩnga samiri oto bɩ tɩ tõnd sɩn ka dimaasa noora lokrã kodibaar yam tõe me n dãng tɩ nn lok noora b tõe me n dãng tɩ nn lok noora bilgri koa ned ning sẽn yiya burkina ka tɩ yẽ sɩnga nonr ra dimaas yẽ sɩnga dimaasa yaool n maan sore n kẽng kodibaare b kodibaar lama sẽn na wa tʋg n lok noorã tɩ yẽ beebeene y maanda wãna na yalla anan na akul ba da man lokuno eh, bi bi ni burkina faso kawa ti kada pa lokuno ra nanda ina ko da burkina remba so kula ya wato kwa na wala le kare hembe be lam san kin lam tenga ato wala lam san yi tenga en kin tenga to ya lam zi ngwa ko hon kin ngwa no lokura ya be ni donc fo na n naaga bãmb rɛm n loke fo naagda bãmb rɛm n loke yẽla ned sã n yɩ burkina faso ka n kẽng wa kodivaar no lokra daar sãn ta kodivaar dãmba sẽn na n lok daar ninga fo me naagd daar kãngã n loke la sukun n be mo ha sam tem pa ma po sam de tem pa ma po ba de fo yi bu tina pa su ka te ka de ban loya dimanche ko san ken ko de bare wati wa san nan yi wa pisi la wai ko ko ba de man ya hali pisi la wai to ya hali wana ko ya hali pisi la ni la fo nan naaga fo baa dɛma n loke fo naaga da bãmb bãmb maan fɛtã tɩ fɛtã noogr poor mosã bɩ fo yao daara yemb ninga sẽn põsga pʋʋwa yella yaa woto kɔa la ãmma sã n yaa fɛtã fo ka tõe n tʋg naag kod baa dɛmba tɩ fɛtã daar fo zĩim loe noor kwa la yẽ pa sakre fo nan naag bãmba n lok noorã fo naaga da bãmba n lok la leb n yaa woto wala ivarien um ya kod baar ned bal kɔa maan sẽn be kod baar bãmba sɩnga ne loeerã bõe eh, samedi fo woto bɩ bo ne tõnd yɩ kod baan n wa ka wa yẽ loya noora samidi la a yia kod baan n wa burkina faso ka ka rɛm loya dimaasã o tɩ bɩ tɩ wa tʋg ta ne lokrã o tɩ burkina faso rɛm na n lok noorã o tɩ bɩ tɩ bãmb loya wa pisi la a wai wa bãmba loya pisi la a wai n na n lok Foto bi ma ma idet e pista idet e pista bamba no ya pista nan lok nora ko ko ba ne da zan wakaya kaya ton pista ba dare eh ton pisi la waya dare ya ye boy ya ye pista ko ba get bi ton pisi la waya dare ya ye pista e ila wan katanga non paton do yezu pista non pa tõe n loe n zũng pisã ye rõnd tõnd pisi la waya daare yẽ tõe n naaga tõnd n loe pisi la waya la avec n beoogã sẽn ya pistã la e e, a yell ne yẽ mosã tɩ yaa tõnd pistã yla avec n beoogã sã n mikame tɩ na n yɩɩ fɛtɛ a y manegam wɛ yẽ me neng n manegame tõnd me neng n manegame la sã n pa na n yɩ fɛt do tõnd pisi la wayã tõnd sã n vẽka beoog n na n loe pistã tɩ yẽ neng na n yɩ pistã la a ye yẽ pa lot daar n kãngã ye yẽ pa lot koa la pa maan pɛt wã a pa na n maan pɛt ye yẽ na n kolla tõnd burkina faso rẽmba bõe-daare pisi la eh, pistã tɩ yaa yẽ nengã wãna pistã la yiibu yẽ nengẽ pistã la yiibã daare la tõnd na n maan ana da naagda tõnd n maan pɛtã la a lokda noorã yẽ pistã la yen wã daare yẽ lokda noora a pa lot noor daar n kãngã la pa na n maan pɛt b maan fɛte a na n kola tõnd lislaam bãa fɛta n na n tõnd n maan fɛte pa mi nebã sã n wala yella yaa woto yela lislaam yi tẽngã n kẽng tẽngã to sã n e yaa ne fɛtã fo n kẽng tẽng ninga fo naagda bãmba rẽmb n maan fɛtã fo naagda bãmba rẽmb n maan fɛtã n yaool n ges no-noeera yelmo sã sã san mikame tɩ samd n be be tɩ fo yao samd me sã n ka ايوه سوسرا سامي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تبدأ Thank you. Aprende. No va a Ning, lawan mana law? Law kau bersama dengan.